da albarka cikin rayuwa da dama inda zai rinda tona wanda suka karkatar da mutane ga barin hanyar Allah asiri Allah ya yi masa haka ‘yan uwa muna cikin wannan littafi mai albarka wanda Sheikh Habiba Ahmad Gusau ya wallafa shi farko da mun gama da ruwayoyi guda saba'in da aka rubuto daga Sheikh Ahmad Tijani yanzu kuma mun shiga zantuka na Shehu Ahmad Tijani wanda wa'annan zantukan kakabinsu sun saba wa shari'a eh sun saba wa shari'a idan ba ku manta ba wannan shine halka na hudu halka na uku jiya mun tattauna ne dangane da abin da aka ce wai Sheikh Ahmad Tijani ya faɗi faɗin Allah maɗaukacin sarki wa huwa ma'akum aina ma kuntum wai abin da ake nufi shine Allah yana tare da ku da zatinsa shine inda shi tijjani yake faɗi yace fahiya ma'iyatu zati wa huwa ma'a kulli shay'in bi zati yace wa tilka la taqbalu fisalan haka Shin tijjani ya faɗi cikin jawahirin ma'ani wanda mun yi wannan karatu wanda ke da shi na kitabun rima in ka duba cikin juz'i na biyu shafi na biyar daily shi tijjani ya yi wannan magana ta wani da ya ga malam Musa ya fito ya ce wai da yake nufi sai malam Musa ya ce karatu nake nufi ni ma abin da nake nufi kenan karatu zan ci gaba eh karatu zan ci gaba zan zan tashi daga inda na tsaya saboda kada ku zaci cewa irin abubuwa da kuke yi an gane kuke zuwa kuke yi na wauta ba na karatu ba za su sa mu tsaya mu dakatar da karatunmu a muna yin karatun idan kuka sa datti kuka sa wata kura kuka tada kura sai mu yayyafa mata ruwa sai mu sai kuma mu ci gaba mu dora daga inda muka tsaya haka za mu ta yi har Allah ya karɓi rayuwarmu haka kuma malaman mu suka yi na baya yawwa su ma kuma suka ƙare rayuwarsu mu ma muka dora daga inda suka tsaya haka mu ma bayan mun gama su alkanawi kuma za su koma zuwa ga Allah sai kuma waɗansu su zo daga baya wanda za ku ringa cewa gwara su alkanawi ma a suna nan wallahi za ku ce gwara alkanawi suna ɗan haffafa muku wannan haka ne sunnar Allah a cikin rayuwa to jiya mun tsaya a daidai wannan shafi na 62 wanda malam Habiba Ahmad Musau yake cewa ya kulu Ahmad Tijani Sheikh Ahmad Tijani yana cewa فالمعية في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم shehu tijjani ya ce fahiya ma'iyyatu zati ita wannan ma'iyya din Allah yana tare da ku duk inda ku kasance ya ce ma'iyya ce ta zati ya ce fahuwa shi Allah din ma kulli shay'in yana tare da dukkanin wani abu ba ma mutum kaɗai ba ko menene shi wannan abu bi zatihi da zatinsa Ya ce wa tilka waccan ma'iyyar da ake faɗi Ya ce la taqbalu fisalan to ba ta karɓar rabuwa koyaushe Allah yana cikin kofin nan yawa dukkanin wani abu da kake gani na halittar Allah Allah yana tare da shi kaga wannan sai billar da kai zuwa ga aqida kowa Allah to wannan magana ta saba wa ayoyin alkur'ani kamar yanda mun tattauna kun ji wannan magana kuma zan dan ajiyeta, ta saboda kaga wannan magana da aka ce nan shewa Ahmadu tijani ya faɗi wallahi summa tallahi shehu ibrahim inyas ya kamanta shehu ahmad tijjani da wannan mai din she cewa shehu tijjani inda muridi ka ɗarsa shi a zuciyarka yana nan haka shehu ibrahim ya ce kuma zan karanto wajen da haka wannan kenan idan nazo a tarhisi zai yi malam ya ce ta'ala allah maɗaukaki ya ce Ar-Rahmanu alal arshi sawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi sannan ya ce waya ƙulu tijani shi tijani yana cewa fa kullu abidin aw sajidin li ghairillahi fi zahiri fa ma abada wala sajada illa lillahi ta'ala لأنه هو المتجلي في albasi الألباس وتلك المعبودات haka shehu tijjani yana cewa dukkanin wani mai bauta ko dukkanin wani wanda ya yi sujjada ga wani Allah a zahiri bai yi sujjada ga kowa ba bai yi bauta ga kowa ba bai yi sujjada ga kowa ba sai ga Allah saboda me yace da annahu saboda shi Allah din huwal mutajalli shi wanda ya bayyana yayi tajalli fi tilkal albasi wa tilkal ma'budat a cikin wa'incan abubuwa da ake bautawa hakan nan dai malam yace wa yaqulu Tijjani shehu Tijjani yana faɗi an qaulillahi ta'ala dangane da faɗin Allah maɗaukaki yace ƙara subhanahu wa ta'ala li kalimihi Musa alayhi salatu wassalamu Allah wanda ya ɗarkaka yana faɗi ga wanda yayi magana da shi shine annabi Musa tsira da aminci su tabbata a gare shi innani anallahu Allah la ilaha illa ana fa'budin Shehu Tijjani ya ce wal ilahu fil lughati wato shi ilahu kalmar ilahu a cikin lugha yaren larabci yace huwal ma'budu bil haqqi shine abun bauta da gaskiya yace wa qawluhu la ilaha illa ana faɗin sa ilaha illa ana da Allah ya faɗi yace ya'ani yana nufin la ma'budu ghairi babu wani abun bauta wani na wani na babu wani abun bauta wani na in ba ni ba in ji shehu tijjani yace wa in abadal ausana man abada ko da wanda ya bauta wa gunki ya bauta wa gumaka din da haka ba kowa ya bauta ba ni ya bauta ba shine Lama abu da babu wani abin bauta in ba ni ba sai ce wa ina abadal ausana man abada ko da wanda yake bautar gumaka ya bauta wa gumakan kenan Allah ya bauta ya ce ai ma abadu ghairi ba su bauta wa na ba Allah nan da shi ma dai gumakan Allah ne yace wala tawajjahu bil khudu'i wat tadalluli li ghairi yace basu kankan da kai sun kaskantar da kai sun fuskanci Allah wato sun basu fuskanci wani da kaskantar da kai da kankan da kai in ba ni ba wato Allah in su kaiwa duk da cewa gumaka suka bautawa yace ai bal anal ilahul ma'budu fihim ai bari dai ni ne abun bauta wanda ake yin bauta a cikinsu wanda ake bautawa a cikinsu wato a cikin masu bautar gumaka Allah ne shi yake cikinsu da haka idan sun bauta musu wato sun bauta wa Allah ɗin kenan haka shehu tijjani ya ce hada ma'ana qaulihi la ilaha illa ana fa'budni haka shehu tijjani ya ce wannan shine ma'anar faɗin Allah babu abun bauta bisa cancanta face ni dan haka ku bauta mu shehu tijjani ya ce ala adal minwali yuridu iyaka an ta'taqida ma ya'taqidu al-juhal min annahum ya'buduna ghairi aw annahum yatawajjahuna li ghairi yace ala hadal minwal wato a wannan nasq an gane bisa wannan tsari ne yace yuridu iyaka wato shi Allah ɗin yana nufin a hirɗinka an ta ƙida ka ƙudurce ma ya juhalu abin abinda jahilai suke ƙudurcewa min abudu na bairi cewa wato suna bauta wani na wato jahilai masu guma gumaka su azatansu suna bauta wani Allah to kai wanda kake arifi kada ka ƙudurce haka wanda kai ka san Allah kasancewa ai Allah ya yi tajalli a jikin waɗancan gumaka to ai ba wai gumakan suke bautawa ba Allah suke bautawa haka shehu tijjani yace yace au annahum yatawajjahuna li ghairi ko kuma ja kada ka kudirce abin da jahilai suke kudircewa cewa waɗannan suna fuskantar wani na wai in ji Allah haka Allah yake nufi cewa la ilaha illa ana ne? wai haka Allah yake nufi wannan magana tana cikin jawahirul ma'ani wanda ke da amish na kitabun Rima. in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da hudu zuwa shafi na ɗari da tamanin da biyar malam ya ce ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce ba ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن ta ribu واجتنبوا الطاغوت فمنهم من عدا الله ومنهم من حقت عليه الضلالة Allah ya ce wala ba na fi kulli ummatin rasula Allah ya ce lallai haƙiƙa tabbas lallai. mun aika manzo cikin kowace al'umma wannan an at-ta'liliya kenan an i'budu Allah saboda su bauta wa Allah su wayannan al'ummar da aka aika musu manzan wajitani bi tagut sun sanci tagut abin da ake nufi da tagut shine kullu ma ubida min dunillah fa huwa eh, fa huwa tagut dukkan wanda aka bautawa kuma bayan Allah taguti ne an gane don haka to Allah ya ce ya haƙiƙa lallai mun aika manzo cikin kowace al'umma an Allah dan su bauta wa Allah su wannan al'umma din waji talibu tabut su nisanci tabut kaga kenan Allah bai ce a bauta kowa ba eh Allah cewa ya a bauta masa kuma a nisanci bautar gumaka shine wato a nisanci tabut duk wanda ake bauta kuma bayan Allah tabuti sai Allah ya ce fa man hadallahu daga cikin su su mutanen da aka aika musu manzanni akwai waɗanda Allah ya shiryar wa minhum daga cikin su kuma man haqqata alayhi dhalalatu akwai wanda bata ya kenkenta a kansa wato akwai wanda bata ya kenkenta a kansa malam yace to wannan magana gaskiya wannan magana wacce ta sa ta saba wa shari'a a ce shehu tijjani ya faɗi wannan magana na faɗi inda za a same ta cikin jawahir ma'ani mai hamish na kitabun rima shafi wato jizgi na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da hudu zuwa shafi na ɗari da tamanin da nawa da biyar za a ga wannan magana malam ya ce alƙawlu Sabiru. malam ya ce zance na bakwai wanda shi ma na shehu tijjani ne ya saba wa shari'a ya ce min a tijjani al-batila min aqwali tijani daga zantukan Sheikh Ahmadu Tijani waɗanda suke na bata yace ya qulu Ahmadu Tijani malam ce Shehu Ahmadu Tijani yana cewa yace ara Allah ta'ala saqal wujuda masaƙar halaki Shehu Tijani wai yace wai Allah ta'ala yace ina ganin Allah maɗaukaki saƙar wujuda wato ya kora ya kora samuwa wato dukkan wanda ba Allah ba da dabba da mutum gaba ɗaya Allah ya kora su masakan halaki wato makora ta halaka wa Allah ya hankada su wato Allah ya kora su gurin da za su halaka wannan ba yadda za a ce Allah maɗaukacin sarki da kansa wai ya kora halitta zuwa ga halaka Allah bai haka ba wannan magana akwai ƙanshin wato jabar a ciki an gane akwai ƙanshin aƙidar jabariya a ciki su ne suke cewa ala abdu majburun su ne suke cewa ala abdu fi duniya kan rishati fi ma'abdin wannan yan jabariya kenan suna cewa wato bawa majbur ne shi bawa majbur ne wa wato Allah ya tilasta shi ne duk wani abu da kaga Allah maɗaukacin sarki ya sa mutum ko na saban Allah ko na kaza ko na kaza a Allah ne ya tilasta shi wannan daidai yake da faɗin wani daga cikin malaman ma wannan malamai da bariya yake ta wai alqahu fil mai maktufan wa qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i wai wato Allah da bawa kamar mutum ne kawai yana tsaye kawai sai ka yi ƙoƙari ka hankaɗa shi cikin ruwa cikin rijiya kai ne ka hankaɗa shi kuma sai kake ta kakka jike kakka jike iyaka iyaka an tabi tallabin ma'i to wannan daidai yake da wannan magana saboda idan aka ce Allah ya kora mutane gurin halaka inda ake halaka kuma sannan Allah ya ce kada su halaka a'a Allah ba zai haka ba idan aka yi haka to an samu at-taklifu bima la yutaqu wannan kuma mahallun ne fi shari'atina a ce akwai at-taklifu bima la baku. Allah ya kallafa wa rai abin da za ta iya ba ya kora su halaka kuma ya ce kas su halaka ba zai yi ba wannan shari'a ta kori ga barin wannan shi yasa Allah yake ta wato la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha haka Allah madaukakin sarki yace shi yasa at-taklifu bima la baku mahallun fi shari'atina a ce Allah ya korawa rai ya ɗora bayi abin da ba su iya ba zai yi ba a ce Allah ya kora su zuwa magangara na halaka sannan kuma Allah ya ce kasu halaka ba zai yi ba wannan magana ya saba wa shari'a ya saba wa ayoyi na alkur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama kuma ya saba wannan ka'idar at-taklifu bima la yutaqu wannan baya yiwuwa haka kuma ka'ida ne a wajen malaman shari'a ɗaliban ilimi sun sani dai shehu tijjani ya ce Allah ta'ala ina ganin Allah maɗaukaki saƙal wujuda ya kora samuwa masaƙal halaki wato magangara makora ta halaka wai Allah ne ya kora su wannan magana ta saɓawa shari'a wannan magana tana cikin al-ifadatul ahmadiyya da muridi sa'adatul abadiyya in ka duba cikin shafi na 73 zaka samu wannan magana malam ya ce wannan ma zance ne wanda ya saba wa shari'a zance na bakwai sai zance kuma na takwas wanda kafin mu zo ya ƙara kawo zance na sheikh ibrahim inyas sheikh ibrahim inyas gashi yana cewa <clears throat> yace inyas alkaulahi yu'ayyidu adal qawla bi qawlihi malam bayan ya kawo wannan magana ta sheikh ahmad tijani yace inyas Sheikh Ibrahim Yes al-Kaulahi dan Kaula yu'ayyidu hada wato yana ƙarfafa wannan faɗi, wannan magana ta Shehu Ahmad Tijani bi qawlihi da faɗinsa. a wannan littafi yana cikin wannan littafin Jawahirur Rasail yana ƙarfafa wannan magana ta Sheikh Ibrahim Inyes Jawahirun Rasa'i, in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na goma sha shida za ka ga wannan magana da zan karantu. Shehu Ibrahim ne sai ke cewa mu ku sani annallaha lalle Allah saƙar wujuda ya kora samuwa dukkanin wanda ba Allah ba. Da ni da ke Allah di ya kora mu. Ya ce saƙar wujuda fi hada zamani. Allah cikin wannan lokaci ya kora samuwa duk al'umma Allah ya kora su. fi hada zamani cikin wannan zamani in ji shehu ibrahim masaqal halaki wato magangara makora ta halaka Allah ya kora su shehu ibrahim ya ce wala yanju min wa ahadun babu wani ɗaya da zai ta zai kubuta daga cikin wanda Allah ya kora makora ta halaka ɗin ya ce illa man razaqahu Allahu ma'abbata shaykhina Ya ce illa man razaka Allah face wanda Allah ya azurta shi da ne ma'abbata sayyidina wato san shugabanmu shine a sheikh al-khatim tijani shewa ahmad tijani shine kawai wato duk gaba ɗaya wa shehu ibrahim abin da yake so ya ce shi wato duk inda ka je babu sha ka halaka sai ka je ka shehu tijjani saboda Allah ɗin maɗaukaki ya kora halitta magangara na halaka yanzu ba wanda zai tsira a cikin wannan zamani sai ɗan tijjaniya haka shehu ibrahim ya ce a cikin jawahir rasari juzi'i na ɗaya shafi na sha shida zan ƙara maimaitawa shehu ibrahim ya ce mu ku sani أن الله Allah الله ساق الوجود في هذا الزمان يا كورا samuwa halitta kenan dukkanin wanda ba Allah ba Allah ya kora shi fi hazar zamani cikin wannan zamani masakal halaki makora na halaka kowa yace "Wa layan jumin wa ahadun babu wani wanda zai tsira daga wannan halakar illa man razaqahu Allah ma'abbata sayyidina Sheikh al-Khatib Tijani sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya azurta shi da san Shehu Tijani turka wannan shi ne malam anan ya tsaya za mu tsaya anan saboda ba mu fara da wuri ba na gane saboda ba mu fara da wuri ba akwai wani datti da aka shimfiɗa a ko aka zo aka ɗan yi wannan mummumin share ke sa za mu ɗora daga inda muka tsaya da haka abin da na faɗi anan abubuwa ne guda biyu an gane kai sun mafi biyu a shiko biyun da na maimaita na jiya ne amma dai yau kan bi na ƙara maimaitawa na jiya waɗanda na maimaita Shi shine shehu tijjani faɗinsa cewa falma'iyatu fi qaulihi ta'ala ma'iyya cikin faɗin Allah maɗaukake sarki yace ce fahiya ma'iyatu zati cikin faɗin Allah maɗaukaki wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi yasa abin da zai baku mamaki layi ɗan ɗarikar tijjaniya Allah ya shirye ku kuna kan bata jiya wani ɗan ɗarika da ya bugo na ce gazantan Sheikh Abdulkadir Jilani wai bai yadda ba. Kuma wallahi a tsari na musulunci, ku yi haƙuri a tsari na musulunci, wallahi tsari na musulunci, kai a cikin musulunci da wajen malaman musulunci Sheikh Abdulkadir Jilani ba su Shehu Tijjani ba ne. Kai hatta a gurin nagarta ma, da gurin karatu, da gurin amfanar da al'umma. da gurin karantar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sheikh Abdulkadir Jilani fa yana da ɗalibi Ibn Qudama. Shi wannan Ibn Qudama al-Maqdisi da kake kallonsa shi ne malamin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ma. Shi Sheikh Tijjani ana maganar bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin ake magana shi kuma Sheikha abdulkadir jilani ana magana fa shekara ɗari biyar ne zuwa shida Sheikha abdulkadir jilani fa ɗari biyar zuwa shida kaga ya ninka shi kenan ɗari biyar zuwa shida ake magana ya ninka Sheikh Ahmad Tijani da zuwa duniya sannan kuma duk duniyar sunna wa'anda ka gani babu wanda yake inkari yake musun cewa Sheikh Abdul Qadir Jilani ba bawan Allah bane kuma ba malami ne na sunna ba ba mai inkarin wannan abu kai hatta yana daga cikin abubuwan da ya koyar malamai kai in ka ɗau irin su ilimi na irin su Ibn Kasir na irin su Imam Zahabi an gane na irin su Ibn Hajar dole za ka ga akwai ɗan ɗosano daga wancan ilimi na Sheikh Abdulkadir Jilani babban malami ne na duniya amma kaga aka kawo na ce ga abin da ya ce shi bai yarda da shi ba a tsoron Allah ya fi shehu tijjani a karɓuwa cikin al'umma ya fi shehu tijjani a amfanar da al'umma ya fi shehu tijjani a karantar da sunnan manzan Allah ya fi shehu tijjani matsayi na ilimi a duniya ya fi shehu tijjani ba inda za ka haɗa shi da shehu tijjani amma na ce ga zancen shehu tijjani gurin cewa baya halatta a ce Allah yana ko'ina haka shehu tijjani ya ce haka kai shekha abdulkadir jidani ya ce ya ce amma a'a shi baya karɓar zancen shehu wannan zancen shekh abdulkadir jidani. wato sai nasu da suka zo daga baya baya suka cakuɗa addini to wannan kenan shi yasa muka karanta nan nan muka ce a'a E, wannan abu da aka yi ba daidai bane sannan ku dan bari da Allah ina so ka ji wannan matsayi da duk ake cewa Allah maɗaukacin sarki ɗin nan da ake ta cewa ai Allah maɗaukakin sarki yana ko ina da zatinsa to wallahi tsaya ka ji daga ƙarshe shehu tijjani sai da aka bashi wannan matsayi tsaya kuma ka ga sai da sheikh ibrahim yes ya ba shehu tijjani wannan matsayi cewa duk inda kuka ɗarsa a zuciyarku shehu tijjani yana nan shi yasa aka ce Allah shi yana nan kai ka shi yasa duk abin da kaga sun yi ko sun yi yunkuri su tabbatar wa da Allah shi to za ka ga ƙarshe fa a ba eh ba na Allah bane shi shi kadai sai an masa kishiya da Allah ku yi haƙuri ga littafin nan sai na dubo wajen da Allah ku yi haƙuri afuwan ‘yan uwa, eh, sai na dubo wajen sai na karanta, eh, insha Allah, insha Allah zan dubo wajen na karanta muku. Mm. Ka san mu ba ma mu sai da zakara, wallahi ban gani ba, ban yi shirin faɗe ba sai da naga wajen, Naga abin da aka faɗi sannan kuma na shirya na faɗi. eh saboda ba ma mu sai da zakara kada wani ya zo ya ce ne wa sheikh ibrahim inyas na yi masa sharri da kage ai ake cewa gurin da ba ƙasa nan ne ake gardama kokawa da haka da Allah ku yi haƙuri eh ku yi haƙuri sai na dubo wajen ban sa masa wannan bane yawwa amma insha Allahu eh ban haddace littafin bane ba irin su malam Ahmad bane ni eh bakanike na jawahirin ma'ani a ni ba irinsa ba ne, gaskiya ni ban haddace ba yawa ba irinsa ba bane ni eh bakanike bakanike kenan na jawahirin ma'ani profeso na jawahirin ma'ani ni gaskiya na karanta amma ba a cikin jawahirin ma'ani ba ne ina zuwa zan dubo wajen insha Allah ba zan ƙara ci gaba ba sai na dubo gurin da Sheikh Ibrahim in yi siya faɗi nan magana eh sai na dubo wajen sannan mu ci gaba Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace Ma dai tabbas ba zai yiwu duk abin da kaga sun yi ƙoƙarin tabbatar wa Allah ko manzan Allah so suke ku fara yadda da manzan Allah ɗin ana yin gaba sai su ce to ai ga wani ma bayan manzan Allah ɗin ma wane shi ma jikansa ne eh wane shi ma jikansa ne ku yi haƙuri eh ba zan ci gaba ba eh insha Allah sai na karanto muku wajen wannan ne ƙa'ida. Allah maɗaukacin sarki ya shirye ku in masu shiryuwa ne ku haka za mu ta bankaɗo asirinku eh wallahi ba za mu bari ku halakar da al'umma ba abin da Allah ya ba mu na karatu dole mu fito mu yi bayani yawa ga wajen hmm, daman na ce ba zan ci gaba ba sai na sai na karanto wajen ga wajen na hango wajen eh shi yasa ba za mu bari ku halakar da al'umma ba dole sai mun yi bayani liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahaya man hayya an bayyana yawa shi yasa ba za mu taɓa ƙyale ku ku halakar da al'umma ba ku zagi ku cin mutunci ku ƙirƙiro abu ku haɗa ku tayar da husuma ku tayar da hazo amma sai mun yi karatu eh sai mun yi karatu dole wallahi idan kuka yi wannan abun ma addu'a muke yi kada Allah ya sa shedan ya shigo kada mu ji zafi kada mu ji damuwa har kuma mu ƙara ƙaimi A'a, gwara ƙaimin mu ya tsaya yanda yake kawai Allah muka nufata ba wani ne zai sa mu ji haushi mu ƙara ba a da mun yi niyyar ƙarawa haka muke ta roƙon Allah Allah kuma ya yi mana haka shi yasa aka shehu Ibrahim na ce muku shi ya faɗi ga wajen nan a cikin jawahirin rasa'il ga wannan magana da shehu Tijjani yake faɗi cewa wai faɗin Allah maɗaukacin sarki wa huwa ma'akum aina ma kuntum dinnan duk inda kuke Allah yana tare da ku to shehu Ibrahim anan sai da ya bawa shehu Tijjani wannan matsayi gashi na cikin littafin Jawahirur Rasail juz'i na ɗaya Jawahirur Rasail Kaji da kyau Jawahirur Rasail juz'i na ɗaya shafi na talatin da takwas gashi nan shehu Ibrahim yake cewa washabu mata shaykhi fi dhalika kulliha yace ya hasulul muradu yace wa huwa ma'akum haythu akhtartumuhu bi qulubikum yace wa dhalika sirrun kabirun wa alaikum bi mahabbati shaykhi fa innaha kafilatun bi sa'adati darain aka shehu ibrahim yace sai an fasara da Hausa shehu ibrahim yace washabu himmata shaykhi ku zamanto kuna tare da himmar sheikh haka kuma aka faɗi wannan cewa wai wannan eh, himmatu sheikh din nan haka yake cikin wannan littafin ad-durratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida wallahi akwai wannan akwai wannan baitin a cikin wannan littafin inda suke ta tawassal bina fi kulli haulin wa shiddatin suka fil ashiya'i daharan bihimmati haka suka ce wai sheikh ahmad tijani yana cewa tawassal na. wai kayi kamun kafa eh wato kayi tawassali da mu fi kulle haulin cikin dukkanin tsanani cikin dukkanin firgici wa shiddatin da kuma tsanani kai kamun kafa da mu yace suka fil ashiya'i zan taimake ka zan tallafe ka fil ashiya cikin abubuwa duk wanda suke wato kake buƙatan tallafi bi himmati da himmata shi sa duk inda kuke kaga wannan wa huwa ma'akum aina ma kuntum dinnan haka shehu ibrahim ya faɗi yace washabu himmata shaykhi yace ku zamanto ku abokanci ku lazumci himmar shehu shehu tijjani kenan yace fi zalika kulli cikin a yace fi zalika kulliha cikin wannan abubuwan baki daya ku to kuna tare da himma shehu tijjani yace ya asulul muradu sai abin da ake nufi ake so a samu sai ya samu sai yace sai me mun ta samu sai yace wa huwa ma'akum shi shehu tijjani yana tare da ku yace haisu akhtartumuhu bi qulubikum duk inda kuka ɗarsa shi a zuciyarku yana tare da ku kaga wa huwa ma'akum ta Allah can ta tabbata akan shehu tijjani wa huwa ma'akum shehu Ibrahim yace shi shehu tijjani ɗin wa huwa ma'akum shi yana tare da ku haisu akhtartumuhu bi qulubikum duk inda kuka ɗarsa shi a zuciyarku inna lillahi yace kai wa zalika sirrun kabirun Shehu Ibrahim ya ce wannan ma sirri ne mai girma, kai yanzu muridi, ka ringa sawa shehu yana tare da kai shehu tijjani duk inda kake wannan sirri ne mai girma in ji shehu Ibrahim. Kaga dai wa huwa ma'akum Allah ta zo nan. Sannan ya ce wa alaikum sannan ina umarta ku in ji shehu Ibrahim bi ma'abbati shehi da san shehu tijjani. kamar nan ma da shehu Ibrahim ya ce, wa'alamu anna laha, saƙal wujuda fi hazar zamani masaƙal halaki ya ce, wala jomin minhu illa man razaqahu wallahu mahabbata sayyidina Sheikh Khatim Tijjani haka Shehu Ibrahim can ma ya faɗi mun karanto yake cewa Allah ya kora halitta halaka makora na halaka ba abin da zai tseratar da al'umma sai san shehu tijjani sai wanda Allah ya azurta shi da san shehu tijjani to aka bayan shehu Ibrahim ya ce ka ringa sawa shehu tijjani yana nan gefenka yana nan yana can kai duk inda ka ɗarsa shi a zuciyarka shehu tijjani yana nan yanzu dan Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum ta can ba ta fito nan ba yace kuma wa alaikum ina umartar ku bi mahabbati shehi da san shehu tijjani yace fa inna ha kafilatun bi sa'adati daraini ta isar wa arzikin duniya da lahira a lahira ma in kana son shehu tijjani <laughs> ka hai a nan ma duniya in kana son shehu tijjani <laughs> kai kam ka hai Allah lokacin sarki ya samu dace duk wa'annan zantuka ne wanda aka yi su suka saba wa shari'ar Allah kuma ƙa'idodin shari'ar mu ba jahilai ba ne daidai gwargwado eh baka isa duk yanda ka kai ga wayo cikin falsafarka duk cikin ka cikin ina baka isa ka zo nan kai mana falsafa wai ka tsira ba eh yawa baka isa ka zo nan ka auna mana wai ka ce wai ai ba mu da rariya ta tace awo ba a'a ba zai yiwu ba su alkanawi ne ai Allah maɗaukake zarki ya sa mu dace dan haka to shehu ibrahim inyis yana cewa wasu abu himmata shehi shi yasa zaka ga hatta su koza duk sanda ɗan ɗariƙa ya cika ɗariƙa in ya zo muƙaddima za ka ji yana cewa ya himmata sheikh ihdari na nabi alal mahadar kaza wallahi za ka ji ka ji da kyau to wannan himmar ta shehu tijjani duk inda suke wato a karatun da za su yi ma har da za su suna rayawa shehu tijjani yana wajen da haka yin suna neman taimakon shehu tijjani gurin karatun da za su yi ma shehu tijjani ya kawo musu ɗauki yanzu dan Allah duk mai wannan aƙida bai saki Allah ba ya kama wani Allah kuma ku ce kada a ce bu za a yi muku wa'azi ba a dole mu gaya muku ba mu musulunci ba ne saboda wa'yansu kada su zaci cewa addini ne wallahi to ba addini ba ne don haka wannan shi ne don haka wannan magana ta saba wa shari'a kuma gashi shehu shehu ibrahim in yasi ya zo nan ya maimaita ta sannan kuma na cewa wai allah maɗaukacin sarki ya kora halitta magangara ya kora su makora na halaka wato babu wanda zai tsira daga wannan halakar sai wanda Allah maɗaukacin sarki ya azurta shi mai ya azurta shi da san shewa Ahmad Tijani wallahi haka ya ce. haka to wannan magana in kana so za mu ɗan ƙara ƙarfafa ta da wa'insu zantuka ku yi haƙuri e mu ɗan ƙara ƙarfafa ta don me kamata a bata haka ba E, akwai gurare cikin wannan littafin kuwa wanda sun ƙara bayyana haka cewa tabbat duk wanda ya so Sheikh Ahmad Tijani kam shi kam ya tsira gobe alkiyama hmm. ya tsira kamar yadda ka ga nan an faɗa haka cewa wai Allah maɗaukacin sarki ya kora halitta magangara na halaka eh makora na halaka babu wanda zai tsira sai dai wanda Allah ya azurta shi da san me da san Sheikh Ahmad Tijani haka to yake cikin wannan littafin na Jawahirul Ma'ani da in dan ƙara wani abu haka yake cikin wannan littafin na jawahir ma'ani wanda ke da amish na kitabun rima in ka duba juz'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da tara haka aka ce wai faɗaɗa akhbara sayyiduna a ya ce faɗaɗa akhbara sayyidu Wani da adama sallallahu alaihi wasallam anna kulla man ahabbahu wai manzan Allah ya ba da labari duk wanda ya so shehu tijjani fa huwa habibul lin nabi to shi wannan masoyin manzan Allah ne eh inda ka so shi jani Allah ka so ne anna kulla man ahabbahu lalle duk wanda ya so shi shi wuce tijjani wai fa huwa habibun shi wannan din eh masoyi ne din nabi na annabi sallallahu alaihi wasallama wala ya mutu sannan shi masoyin shehu tijjani ba zai mutu ba hatta ya kuna waliyan qata'an kai tsaye kawai yanke sai ya kasance wali hmm, turka shi <laughs> Allah bar gaji sarki ya samu dace to eh wayannan zantuka zantuka ne wayanda ba a da dalili haka kuma suka ce duk wanda ya zage shi eh duk wanda yake zagin su yan dariƙa ko shehu tijjani to ga abin da zai faru a kansa suka ce man sabbana walan yatum mata kafiran ya ce fa ya asaratan nisa bi jambi wa itirati ya ce wa da minan nabiyu zalika ƙazatan bi wa'adin saduqin min musawnan li hurmati wai wa man sabbana duk wanda ya zage mu can duk wanda ya so su manzon Allah ya su ba zai mutu ba sai ya zamanto waliyin Allah nan kuma wa man sabbana duk wanda ke zagin mu walan ya tub bai tuba ba mata kafiran zai mutu yana kafiri yace fa ya asaratan lisabi jambi wa itrati a ina ka samu wannan shehu tijjani yace wa qad da minan nabiyyu zalika ya ƙazatan manzon Allah ne ya lamunci haka kiri da muzu yace bi wa'adin saduqin minhu saunan li saboda a kare mutuncin shehu tijjani hmm. manzan Allah ya lamunci haka dan a kare mutuncin shehu tijjani haka aka ce wanda ya so shi ma manzan Allah ya so to dai duk wayannan abubuwan da kake gani haka kuma akwai wani abu da muka karanto to dai wayannan muna so a ba he muna so a ba amsa nan cewa nan faɗin shehu tijjani wannan ma'iyya ce ta zati sannan aka koma kuma shehu sannan aka koma kuma shehu ibrahim ya ce inda kuka ɗarsa a zuciyarku shehu tijjani yana wajen ya ce wasu abubuwan mata shehi fi zalika kulliha ya Hasunin muradu ya ce وهو معكم حيث أخطرتموه بقلوبكم وذلك سر كبير وعليكم بمحبة الشيخ فإنها كفيلة بسعادة الدارين والله يا كزكتي الله لا يشيديكم to wannan wa huwa ma'akum ta Allah a can ita nan shehu Ibrahim ya zo ya ba shehu tijjani don haka sannan kuma ya ce a yanzu Allah ya kora halitta yace Allah ta'ala saqal wujuda masaqal halaki <laughs> haka ma shehu Ibrahim yace wa'lamu anna Allah saqal wujuda fi hadha zamani masaqal halaki yanju yanzu illa man من رزقه mahabbata sayyidina shaykh al الختم tijani eh su kawai suka tsira Allah ya samu dace zan bude zan bude layin waya da haka yanzu nan abubuwan da kuka faɗi sai ku zo ku kare wannan shine halka na hudu kenan eh zantukan shehu tijjani halka na nawa kenan halka na hudu zantukan shehu tijjani halka na hudu eh zantukan shehu tijjani halka na hudu halka na hudu kenan eh haka za mu ta tafiya halka na nawa kenan na hudu Mm, mun ɗan yi tarhishin wajen nan haka kwa kirawo zan sa nan ba kira mm, ba na so karatun ne tsayi ba na so karatun ne tsayi eh, har kenan na hudu eh ga abubuwan da muka tattauna a kansu da Allah sai ku yi kokarin bugowa ku kare kare amma da Allah ka fito mana jahilai su a basalu kuma din dai eh hakan take amma idan babu masu karatun a cikin ka sai kuto kwa ya bugowa amma da Allah ku daina turo mana wawaye suna zagin a ringa turo masu karatu da Allah wanda za su iya ja su fassara sun ce ba haka ba sai su gyara Allah ringa turo su. <laughs> duka ya yi duka kenan Allah da ya shirye ku <laughs> wallahi wani abu ma ku ko To, ga nan ba nan a ƙasa duk wanda ke son ya kira sai ya kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dan uwa da wa muke magana. Kana magana da Nasir Ismail. To malam Nasir Ismail muna jin ka amma sai ka dan rage wanda kake ji. Eh na dan kauce daga wajen haka. To Allah ya saka da alkhairi muna jin ka to malam Nasir. Malam da farko dai ina maka fatan alkhairi. To ni ma ina ma malam nasu. To wannan abu da ake yi Allah ya saka da alkhairi. Amin malam nasu Allah ya karba Allah ya sa mu dai. Ka ba ka ba mai daki na dariya da kace <laughs> wai da kake cewa Shehu Ibrahim. Hmm. Ya da kake cewa shehu ibrahim fiyayyen halitta ne ya yarda masa wannan ta yi dariya sosai ya yarda masa da son ɗan manta oke cewa duk wanda wai ya zage shi e shehu tijjani kenan shehu tijjani eh shehu eh, tijjani duk wanda ya zage shi bai tuba ba zai mutu a kafin zahiri a amma da Allah ya kamata dan ya hakuri ɗaya eh. tsaya kan layi zan danna wujjar da ɗaya daga cikin jahilan ɗariƙa ya bayar da Allah ɗan yi haƙuri in danna tsaya kan layi je ko ina eh, eh akwai wanda ya ba da wujja sa ba kwa iya kara zancen ne wallahi ba kwa iya ka ko shiwunin ku suka zo gaban mu ba su iya karewa ba akwai wani wanda ya zo ya yi ƙoƙarin kara wannan magana eh. eh cewa wanda ya ki shehu tijjani kaza ya zo ƙoƙarin karewa Eh, gashi nan ku yi haƙuri da Allah in sa muku wallahi abin akwai ban dariya wallahi namu <laughs> ku yi haƙuri da Allah Zamu. Ah, sannan sai magana cewa wai shi zane. ya zama kamar sai na ali a kwana a sassan ya ce da sai na ali ba mai san ka sai wuri ba mai kin ka sai na biki ya ka ce shi wuce ya kuma an masa ya zama kasu mana wanda ya ki wanda ya ki shi ya zage shi ya aibata shi ki shi wuta wanda ya so shi aljanna ya ka faɗa ka to kasiman nan ai wa hadisi nan ba cutuwa za a yi ba da da tishu da jari da rayu mutum ya wanda da kaza aka faɗa to ai ai ai manzo Allah ya faɗa hadisin sa'ad ibn Abi Waqqas haka wani yake shi shi tijani wani ne ya rubuta wani sai aka yi magana ne ta wilaya da Allah ya bashi kuma ga abin da Allah ya faɗa ban adani wani yanzu na faɗa ɗalan turu harbi kaga shi ma wanda ya gaba da wani na ya sanar da ni mutum ba ba da shi kake faɗa ba da Allah kake faɗa ai akwai hadisin sa'ad bin abi waqas malala ya duba shi bai da lafiya <laughs> ah, babu sabiri ne ina ga ko babu sabiri nake zato babu na uku ne ko na biyu ba ka za ka samu hadisin sai ya musa da na nawa ya je duba shi bai da lafiya a maka malala ya masa addu'a sun tattauna matsaloli matsala ta gane yasa bayan sun gama sai shi sa'ad yake zaton nan na rashin lafiyar ko mutuwa ne. ce yanzu ya rasu za a bar ni bayan sahabbai na na bar maka na yi hijira na kowa madina don zatin Allah yanzu kuma rashin lafiya ta kama ni mutu a baka ai in so samu ne garin da na bar shi dan Allah to kuma ka su dawo shi da zama tun da na bar maka don Allah to ya zama da ban dawo auta ba ko yanzu a ce mutuwa ya ta kama da nan mutu a baka abin ne na da ku gani sai wani rasu sai ce la'allaka an tu tuhallaka hatta yantafi abuka a dawamu mai turbabi ka haka mun an gama kala ya ce ai za a iya barin kaɗin a nan wasu su amfana da kai wasu su cutu da kai wasu su amfana da kai wasu su cutu da kai sahabi a sun ya mai su ya wasu su amfana wasu su cutu da kai ku kasar da wani a cikin ka duk yau da zai Sheikh abin da yake eh assalamu alaikum Sheikh Eh kana ji a nan kuma yana ɗan fito mana tsaya ka eh idan kai bayani in sauka masa. Eh muna jin. Yanzu sakamakon wannan karatuttuka da kuke yi <laughs> eh. mana samun fa'idantuwa sosai fiye da gaskiya tunani. Hmm. Ba mu koyo ma yanzu kamar barin iyalin mu hmm. da da suna irin wannan zagayen na makarantun islamiyya <laughs> na'am to duk suna da samu suna wannan zagayen to amma yanzu dalilin wannan program da muke ji wallahi dukkan su ya waye akan abin wasu ma suna faɗakar da su kamar irin yan uwa haka da kawaye suna ɗan faɗakar da su dalilin muna jin program nan tare da su hmm. to abu ne sai ka ji shi kamar kamar tatsuniya sai da wani abin ko ba kai karatu ba in ka ji ka san kawai abin ne kamar an shirya shi kamar ma dai eh, an karanta amma kamar mutum bai da kwakwalwa za a karanta ma wani abin a ce wai addini ne ka yarda da shi Allah. na ɗauwa muna jinka sannan mala akwai wani grup da na ga wani aboki na ya shiga na karatun na karatuttukan ku da su shak musa asadu sunna su malam ahmad su malam bashir ko hmm. ya za a yi mutum ya samu shiga wannan grup da to ba matsala kai e ka yi min magana insha Allah zan san yadda za a yi wannan dinka. in Allah ya yarda to shi kenan ta wannan lambar eh insha Allah to dan da Allah tsaya kan layi yana to dan ma ba ka kana da matsala eh eh da mu ga eh, Assalamu alaikum. Yau da Allah ɗan uwa ɗan tsaya kan layi zan danna

Manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan zagin musulmi kwaba, musulmi kwaba wanda ba wani ba. Abu ne na cewa man sabbana. Hatta a wani wannan ma kaga man sabbana. Kaga akwai idafar sabbudin zuwa gare su ko? To wani wannan kuma an yi idafar zagin zuwa gare su. ta siga na jam'i man sabbana na hannu kenan ko man sabbana wanda duk ya zage mu to akwai wanda aka ce man sabbahu man sabbahu shi dai shehu tijjani akwai cikin jawahirul ma'ani man sabbahu aka ce Wadawa ala zalika la ya mutu hatta ya kuna menene kafirin wannan shi ma ina da shi ana ina da shi ana to yanzu ba kaga an faɗa abin yanzu wujja ake nema na cewa shehu tijjani wanda ya zage shi bai mutu ba zai mutu kafin da aka tashi ba da amsa sai aka da abin akan shehu tijjani ake magana ba sai aka ce ai ba ma shehu tijjani ba <laughs> Allah ya zima tallahi mabiya ku ringa sa hankalin ku ku ringa sa hankali sosai ku biya dari ka wallahi ku ringa sa hankali wato shehu tijjani kuka tabbatarwa amma da aka yi muku talatara sai kuka ce ai ba ma shehu tijjani ba tsaya mu ji to eh, ba ma shehu tijjani ba hawa tsayin ɗan wani sai in danna assalamu alaikum to ɗauwa kana da matsalar ne to. sai na ɗau wani zan ci gaba da bayani assalamu alaikum assalamu alaikum Na'am, wa alaikum salam. Yau dan uwa da Allah tsaya kan layi kakkai magana zan yi wani abu ne. Zan sa wani abu. Wanda yana eh, zai mutu Ko ya na mai tuna kafira. Sai sai wanda yana Wanda yana ke yi. ya hmm. tuwo ba. ruwa ba kadai shehi tijjani ba sarki zaki Mala sallallahu alaihi wasallam bada akan zagin musulmi kuma musulmi kuma wanda ba wani ba. Zagin musulmi. Allah sallallahu alaihi wasallam yace sibadu muslimi fusukun. Gaskiya ne haka manzo Allah ya faɗi. Zagin musulmi su kanci ne. Eh zagin musulmai fasiki ne. Hmm. Ina annabi. Musulmi ka ka wannan da ka ta gingin. Tsaya akwai ta hadisi musulmi ba kai ba da gaje. kuma ba a hankali musulmi ba gaba ko ta hadisi musulmi kuma kai kanka malam musa an musulmi ne kai to in ya zage ka to ba su yi yawwa asbabul musulmi fa su kuma wala ce zage musulmi ne kuma Allah ya kakan ba su da yace wallahi ya abi umar ba su yi Allah ba su yi mutanen da suke ba su yi wanda yake ba su yi Allah ce wanda Allah bai shirye shi ba ya laura kira

kafirci ne eh, kawai shi abin da yake so ya kai kenan zagin musulmi kafirci ne sibabul musulmi fusuqul wa qitaluhu kufrun zagin musulmi kafirci ne kawai sabon da zai ce kenan wai yanzu idan mutum ai abu akwai shi wai karatun akwai shi ba akwai shi a cikin karatu wai wato garaje aka shi irin zai fito da wai wujja na man sabbana wa mai tumma ta kafira wujja zai fito da ita wai yanzu kwaman nan musulmi idan aka zage shi ai manzo Allah ya faɗi sibabul muslim so wai inna Allah la hadi la hadi alqauman fasiqina Allah baya shirye da mutane fasikai to idan mutum Allah bai shirye shi ba ba ya zama to batacce ba eh ya zama to batacce to wanda ya zama batacce ba ya zama kafiri ba kenan bai ya billahi hawa dan uwa ku ringa wa ilimi adalci ku ringa wa ilimi adalci sibabul muslimi fusuqun shi yasa wannan yana da kyau zan dan sa tarkon nan dan naga akwai wani dan dariƙa yana kira eh zan sa wannan tarkon zan zan yasa ba zan yi wannan bayanin ba assalamu alaikum sheik ina jin ka assalamu alaikum to dan uwa baka yi wannan ba to ga wani dan dariƙa na ga yana kira assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Kuma na ɗauke ka ka sauka, to tsaya mu eh, Sai sai wanda ya ke yi. ba. ba sarki zaki. Hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan zagin musulmi kwaba musulmi kwaba wanda ba wani ba Ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabu muslimi fusukun gaskiya ne zagin musulmi ce. Wani zagin musulmai fasiki ne manzo Allah musulmi kwaba ka wannan da ka ta gingin tsaya akwai ta hadisi musulmi ba kai ba da gaje hankali gaskiya ne baka ba ko ta hadisi musulmi kuma kai kanka malam Musa in musulmi ne kai to in na zage ka kaskanci na'am wa asbabul muslimi za wala ce zaki musulmi ni ba Allah kan kai ce umar na Allah ba mutanen da suke kai Allah ce wanda Allah shirye shi ba ya kira

wanda duk yi gaba da wanda na Allah ya ce na sanar da shi hoto mai bara ba da ɗan shi musu ba duk wani wani wannan akwai ta hadisi gara je kake yi ne to wannan ke masabbana A sannan Eh babu matsala tun da ka ba mu da dama muna so Assalamu alaikum. Dan uwa muna jin ka. Assalamu alaikum. Na'am. Alaikum assalam. Na'am dan wa muna jin ka. To Mallam muna maka fata alkhairi. To muna yi fata alkhairi dan uwa. Na'am sunana Adamu Sa'idu daga Jalingo. Mallam Adamu Sa'idu muna jin ka. To malam karin bayani shine ina ga yau ana halka ta nawa kenan. Ana ta hudu yau insha Allah ta hudu. Ta hudu. Hmm. Yawa to da can dai in ana yi suna iya koma feji su je su yi raddi to yanzu gaba ɗaya mallam na ga abubuwan sun canja ko an kulle musu baki da sfagulo ne mallam tambayan ɗaya da nake so ne don na suna bibiya muna tare da su don akwai ranar da kake halka ta uku akwai wanda ya wani comment sai na masa magana babe to bai amsa min ba sai sake tura min fara da wani number sai mun dai hau tattaunawa kan magana kan sun ce to ni dole ni ba wai muna bukatan wai ko shafin sarki ko a zo shafin malaba ka je ka kafa karatu a shafin ka ka yi raddin wannan karatun ka ɗauko littafi ba a sai ana hayaniya ana zagi ana wani kulle-kulle wannan shine ɗan karin magana na kan karatun na malam. Ya shin ka taɓa jin halka ɗaya daga cikin halkokin da na yi ka taɓa ji wani ya yi raddi ga wannan. Eh, eh, ayan tambayan kenan malam wannan shi a asalin main point ne ai da mun taba ji da sai mu ce ya sun fito sun yi sun gwada jahilcin su a fili ai malam wannan jahilcin da aka daga su aka nuna su suka kasa wanke kansu nan to shi ne har yanzu ba sa son sake wani magana da za a sake gwada wani jahilcin su a fili Allah ya samu dace Allah ya shirye su amin amin amin amin amin amin Allah sai ya magana cewa wani shehu tijani hmm, akwai wani ɗan ɗariƙa fa na ɗauke ka kuma ka gudu kuɗi ka wannan ne tsare mu amma na ɗauke ka ka bai kira na na ni kiran ka mana assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam hello hello eh waye muke magana baji ne eh ana jinka ina jinka ana ji yawwa masha Allah ana magana akan wanda ya zagi mola mashi tisha ne sosai don sai mutu kafin yan bai tuwa ba eh wannan ya so shi sosai ko haka ne me hukun menene hukuncin wanda ya zagi jinin annabi a'a sai ka faɗi kai za ka faɗi yanzu <laughs> Shi ne na ce musulmi wanda ya zagi jinin annabi a kai za ka faɗi ai a yanzu tana kai eh abin da ke faruwa wato wujar da shi ya kawo kai yanzu ba wani wujar da ta kawo shi kawai shi ne wanda ya zagi eh, jinin annabi ina so na sani wujar shi san ba kai wata za ka kawo kenan ta wani gefen akwai kaban an da ya zagi jinin annabi kai za ka faɗi ai ya danganta zagin da wani ɓangare ai ya zage shi ya zage shi ne a matsayinsa na mutum ko ya zage shi ne a kan matsayinsa na cewa yana da alaƙa ya zage shi a kan matsayinsa to a ya dada. Eh, to, Shehu Tijjani kenan wanda shi ya zage shi akan matsayinsa na jikan annabi kenan ko? A'a, wanda ya zage shi ne kawai. Eh, abin da yake faruwa kana ji. Kana ji akwai wanda ai abu kwaya biyu ne. Jinin annabi ka zage shi kuma saboda alakarsa ga manzan Allah sai ka zage shi. A'a kuma ka zage shi ne a matsayin zagi na normal. Ko ta wani fanni muddin idan ka zage shi yau tija ne shi ne ainihin. Ka taba jinin annabi. Ok, ok. Assalamu alaikum to. Eh, eh, amma kafin ka je don me abin na fahimta. Shi Shehu Tijjani din ya ce saboda ni jinin annabi ne wanda ai ya zage ni ko kai ne yanzu ka faɗi. ai mu a'a ba na amsa shehu tijjani ne ya faɗi ko kai ne ka faɗi eh? shehu tijjani shi ya ne ya faɗi eh a wani wajen eh dan karanto mu ina jin ka jami'ul akwai amadu tijjani eh kana da shi fi ma laisa fi jawahirul ma'ani shehu tijjani wani eh, ba matsala ka karanto wajen ka karanto wajen ina ne ba ka da shi ka karanto ba ka da shi ne ba ka da assalamu alaikum ina jin za ka bata mana lokaci ba ni da shi amma ka da yi wajen to shi kenan bari ɗan ka nemo shi ba ya maka tun da ba ka san maka ba ka san gaskiya ba ka san gaskiya kaga ai ya gudu ku ai sai ka dawo kuwa ba sa kunya karya wallahi wayannan mutane wallahi ba sa kunya karya wallahi ba ka kunya karya kai Allah ya sa mu dace ba kwa kunya karya kaga ya gudu ok to wato yanzu assalamu alaikum in dai ka tafi ka ƙara kira ba zan ƙara ɗaga ka ba ka tsaya sai ka karanto ba ni da shi amma karanto wajen ko na karanta su sai a ce na yi ha'inci a'a ba matsala na yadda ka wallahi ba zan ce ka yi ha'inci ba amma karanto wajen hello kaga ya sake sauka ko ai sai ka karanto wajen ko tunda haka ce ai shehu tijjani a yanzu idan ka tabbatar da hakan ma wato yanzu in ka ce assalamu alaikum ina jin sai ba ka karanta wajen ba da shehu tijjani ai yace saboda mu kaza ne sai ka karanta to ka saurare ne ka eh ina da littafi eh, yana cikin littafi bari eh, kaga dan nemo shi nemo shi ba ka san gaskiya wallahi ba ka san gaskiya Oke, da kai baka yawo kai da karatun, karatun kai daman yana a cikin aini da tabai wallahi kuma ƙarya kake ƙarya kake yi eh ka karanto wajen na yadda na yadda ka karanto wajen ba sai fa ka karanto ba sai fa ka karanto kamar yadda jiya da malamin kaga babu ruwa na da jiya bazancan jiya zancen yau ake bazancan jiya karanto ba kwa son gaskiya To, mu je mu ma ɗauke shi a kan haka, saboda wai shi shehu tijjani jinin annabi. To farko nan ma ka janyo wa kanka wani karatu, sabon karatu. Shehu tijjani jinin annabi ne ta yaya aka san jinin annabi ne shehu tijjani. Yaya aka yi aka san jinin annabi ne shehu tijjani. Ka wannan farko kenan. In ya tabbata jinin annabi ma kenan farko kenan. ballantana duk abin da za ku kawo ba za ku tabbatar ba sannan mu kaddara ma shi yasa ai ce akwai bambanci wani zai iya zuwa ya soki jinin annabi ya zagi annabi saboda manufarsa shine ya taba annabi akwai kuma wanda a normal wani abu ne kawai ya dan kila ko ya dan faru a tsakaninsu sai ya zage shi to da ya zage shi a yanzu a ce wannan ai ya zagi annabi kenan yasa wa da Allah ku ringa tunanin magana kafin ku yi ta yawa ku ringa tunani idan mutum ana faɗa ƙaddara wannan jinin annabi, sai ta kai shi sai ya zagi wancan shi kenan kawai mata kafiran ko kuma a'a ya taɓa shi ne saboda alaƙarsa da manzan Allah ya yi masa to idan alaƙarsa zuwa ga manzan Allah ne zai bayi zuwa ga manzan Allah kenan sannan kuma yanzu dan Allah ma in 'yan ɗariƙa suna da kunya dan Allah in 'yan ɗariƙa suna da kunya cikin sahabbai waɗanda 'yan shi'a suke zagi babu jinin annabin a ciki babu jinin annabin a ciki khawarij waɗanda suke zagi babu jinin annabin a ciki yanzu wannan wani sabon karatu ne khawarij a tarihi suna daga cikin wanda suka zagi suka ci mutuncin sayyidina ali amma a tarihi babu wani malami a baya a zamanin sahabban da yake kafirai ne su kuma sun kafirta sayyidina ali ma amma a wannan lokaci sayyidina ali ba ya kafirta su bane kisa za ku faɗa ku faɗi na karatu da Allah nan wani nan wata magana wa yanzu kai yanzu ka fito ta nan shi yasa baka tsayawa ai kai illa ka kenan eh, eh baka tsayawa ai kaga yanzu nan ka nuna mana shi abasaruki jahili ne wato kai ka gano eh, shi tijjani shi yace saboda mu jinin annabi ne shi ne man sabbana wa lam yatum mata kafirin to shi shi kadai ne a cikin waliyan jinin annabi me yasa shi aka gaya wannan abu shi shi kadai aka gaya wa shi saboda shi ne shafaffe da mai fiko shi shi kadai aka gaya wa duk sauran wani yayi kila da wa'yansu dangin jinin manzan Allah duk ba su da wannan hukunci sai shi shi kadai Allah bar bai sarki ya sa mu dace to ɗaya kenan ma sannan kuma waye ya bashi haka wa ya bashi haka yasa ka gudu wa wato nan abin da kake so shi yasa na so ka karanto ma farko in shehu tijjani ne ma ya faɗi ai ba wai kenan wai shi wai ya faɗi wai mun sallama ba sai mun auna da mizani na shari'a to ka gudu babu kenan ƙarya kai ka leko ka koma Allah ya shirye ka Allah sarki ya sa ka gane yasa ba za ku taɓa iya kare wayannan zantukan ba shi yasa wato kana cewa da shi Abbas Sadauki eh shi ya jahilci ashiru tijjani da abin da ce shi yazo yana ba mu wasu dalilai Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Kanawi. Eh, Sheikh, assalamu alaikum. Okay. Alaikum salam wa rahmatullahi. Na'am, dan uwa. A kana magana da Ali Abubakar daga Libya. To, muna jin kamar Ali. Muna ji. Malam ina maka fata da sai. To, ni ma ina yi ba fata. Wannan wanda yi kiran ya bani dariya sosai. <laughs> shi fa ba zai karanto ba na ɗaya ce nan domin shi ba da yin kai shi bane cewa abin da an fara mai da ce ya zo ya gai shi ma ba karanta mai ba domin idan an karanta mai zai karanto ka san matsalar ta su ce nan za a ga musu abu ba tare da an karanta musu ba kuma su ci aiki da shi kuma ka san wani abu ma ina jin ka ta shi yanzu ma mu kaddara Shehu Tijjani ne shi ya faɗa haka. Wa wato wani in ya zo ya ce ga shi Shehu Tijjani inda ai ya ce saboda su jinin annabi ne wanda ya zage su. To wannan yana nuna jahilcin shi a basaruki ne ma Shi bai san wancan magana ba ke. Sai ya zo yana bayan kariya ai ai wannan abu akwai shi a wannan shi bai ce saboda jinin annabi ba ne. Shi bai bani ba. Kaga wannan illa shi na bid'a. kowa wani gwanin kawo daban take kowa ce mana ka duba ma yake masa wayi wallahi <laughs> ai abin da zai baka mamaki ka riba ko maulidi ma da suke yi idan ka shi na wanga waje ya sha bamban da wanda ake yi wa waje duk abin da kai ka suke yi idan waɗanda suna yi waɗanda haka suke yi waɗanda to ba haka suke yi ba eh, to haka ne ba ma suke haka ne suke eh, to kuma kamar abin da kace idan ai ba shi ai ba shi tijani eh, yana a shehi ba kuma ba shi ɗaya ne mai annabi ce dan shi wannan da duka za a kawo su a ce gaba ɗayansu amma sun yi ba kare a kan shi wanga shehin nasu saboda gane mutanen nan san kai ne gare su kawai wallahi Allah ya shirye su Allah ya sa su gane abin sun ma'anin abin sun ma'anin muna musu fatan alheri Allah ya sa su gane su kuma su gane ka san ma nan wani abu ka san ai wani abu da yake faruwa sai kawo shek wallahi Allah ne ya samu dace amin amin wallahi abubuwan na samu eh, tsoro ne alamun ma su ma wallahi babu wannan Allah ne ya samu dace assalamu alaikum wa alaikum assalam la shek assalamu alaikum ya mala alaikum assalam Malali. Sheikh Sarlo. Yawwa Malali. Allah ya saka alheri. Amin Malali, Malali. Na na na na na ji wani abubuwa amma kuma daga baya shi da kai ne ya gudu. Eh, abu ya gudu gaskiya saboda mun takura shi sai ya karanto nan wani abu. Ko ya ɗauka a zawiya ne. Kamar ya ɗan so ya ji kama da riga aiki. <laughs> Ai wallahi kana da ya karanto ɗin in ma ya karanto ma wannan abu ai wani aiki ya ɗebo wa kansu don ya ƙara buɗaɗa mana ai karatun ne ma. yanzu ya manta da cewa a tasiri shar ibrahim yas ya kawo sababin da zuwa ya zagi wa na sallallahu alaihi wasallam da kalmar fasiki <laughs> kuma har ya bar duniya ba ya bar duniya ne yana yana gudana kuma a haka biyu da rika ya yarda da kalmar da shehu ibrahim ya hudi akan baba annabi abbas ya kira shi da fasiki kuma haka abin ya rubuce shi tafsiri ba a gyara ba to in dai zagin in dai haka ne na tabbatar da jika bai kai uba ba gaskiya ne gaskiya ne ba to ina kuma shehu to yanzu ina kuma shehu ibrahim ga yan dariƙa wallahi sun bata layi ba gaskiya ne ba gaskiya ne ma da <laughs> saboda haka shek karatu Allah ya saka muku da alheri a ta hankuri abubuwa suna faruwa da na daɗi da wanda ba na daɗi ba amma kuma duk an daure akwai alamar dukkanin su na daɗi ne domin yawa galibi duk sadda ka ga mutum yana kuwa yana tabiya irin ta karnai hmm. kamar wancan karen na bauchi hmm. tun yana ɗan turiya ya koma karen ɗari ga tijjaniya hmm. ta yaya za a yi ka zauna kana kallon maluma ɗaya bayan ɗaya wajen malami kusan hudu suna karatu suna za a ƙi da ka ka koma cikin ɗakin matarka ka zauna da kada wayoyi rike ga hannu an ba da lambar waya ka bugu ka kada ɗari ka kasa wai ka jira wai wai kana bibiye alamar ma wallahi malam kanoyi hatta ni da ka bibiye ka malam ina yanka bidiyo wallahi ban san malam ya wannan magana hmm. sai da malaganta a shafin su sun ɗauko sun ɗora dan ka gane kalma ce wadda in ma ta hito ga bakin malam ta hito a bisa kuskure to amma dan yawa sau da kawa suke bibiye da karatuka suna ganin mi za mu cinta ciki saboda haka duk karatun da kuka ko dai su hau da platform din su ko su hau da wani platform suna biye suna kalle sun san duk abin da kauka na saboda ni kasar a wani sura da aka samu wata mota na Najeriya abu ga Sharon saboda yawan hatsarin ta sai aka samu ta delete all eh. don ina ganin kun zama delete all kun yi delete din ɗari gashi yasa a sosai wala aka ne mala ne wala yawa saboda duk wani duk wani abu da ɗari ka tun kafin shi wani ya kama jawai rumani ya ya rike ka ɗauko ruwayoyin faransa ka narke su an shigo wannan malam musa ya ɗauko tafsiri malam basiru ya ɗauko maganganun ciyar tijjani maganganun shehu ibrahim an buɗe babin giya an buɗe babin luwaɗi an buɗe babin zina yanzu ta ina ina ɗari ina makama ba makama saboda haka abin da ya rage kawai daga lokacin an ka samu tuntuɓe harshe na wata magana sai a ɗauko ana yaɗa wai ga ai ɗan ta'adda ba ɓace yake ba hmm. kowa ya san ɗan ta'adda kuma shi musamman shi bai ambaci tulare abul fatih da yana da da yana da basira da kayan hankali Allah ya mai basira yana iya gane cewa in shi mutum na wanda gwamnati ta yarda da maganganu ne hukuma ta yarda da mai hankali ne da abin da ya faɗi lokacin malam isa alfarantami da ya goyi bayan arnan kudancin najeriya da suka tasa malam gaba ya hito bai jin kunya allah ya hito yana goyon bayan arna na ganin sun sa bukatar su sai lalle an jingina malam isa alikalma ta ta'addanci ya zo kowane platform program ya kai yana ganin cewa kila a tilas cimarawa aka kare hatta Amurka da a gani kamar za ta goyi baya abin duk kyaman Amerika da addini ƙarshe haka ta zo ta ce kalaman malam Isa Alfantami ba su ba su nuni da shashi da tadani. Saboda haka su gane <laughs> mai gaskiya Allah shi ka kare mai gaskiya. Babu abun da zai iya taɓa malamu in za su yi hankuri su kare aƙida su da karatu su su kare. Wasu kalamai da mutum ka yi ana sassata mai ana mutunta juna ana ganin cewa ko babu uzuri wallahi malam kana wani bi sai ka duba ka duba ga abin da yake kawai in mutum ya tanka wani sa'ilin ku ku tanka shi amma a ko kalaman da jin su ka san mutum Bota da rashin tunani da rashin hankali ya sa mutum na su maganganu yanzu yanzu don Allah akwai wani wuri inda kungiyar izala ko ahli suna ba za su iya tura malam Musa bai wakilci suna wurin karita a babu gaskiya to don Allah malam wai a babin tambaya akwai masu mu don Allah yanzu abul ya gidan shehu ne ya tashi don Allah ya faɗa mana a wani lokaci ma mahi ne ko kakani ko wani taɓa wakiltar da riga an kai wasu tattaunawa mutunan da yau in an ce a kawo kaset guda na karatu na mahaihinka sai an yi lalabe kamar a gare ka zo ka tasa wani wanda duniya karatu ta yadda ya yi karatu kana ƙoƙarin ka ce mai yaro ka ce mai kaza ya girme ka a shekaru ya girme ka a karatu ba tsarin ka bane amma kana maganganu wallahi in musu dina malam kanawi kalmomi irin wanda ba su son ji game da mahayan su tunda na sun tabbatar da malam yana da iyali kuma mu a matsayin yadda mu kaɗiya malam rike mu eh malam ali eh shek wallahi malam ali ina ganin akwai waɗanda ma ni na ganin wai imamu shafi'i yana cewa in a ce dukkanin wani dukkanin karen da ya ma haushi ne za ka ɗau dutse ka wulla masa ya haɗe ya yi shiru to da an rasa duwatsu a duniya saboda ah, shi dai kare ba zai daina haushi ba duwa ba bai da adadi sosai da haka kaga ni ni waɗansu ma ina ganin wallahi zantuka akan irin su ma na fahimce ka shek sosai kuma eh, Allah wallahi kamata gaskiya don lokacin a tuyar shi dan duk mutumin da eh. dan yanzu kaddara malam Musa ah. Aini kai na ana ana ce min yaro amma wannan ba shi bane karatu nake kai zo ka zauna ka yi ko in ka isa sosai ko wanda ya kai a ɗarika ya zo ya gaba da gaba da ni ai ga na a zaune ga 'yan ɗariƙan suna zuwa su gudu sai su leko daga an tsaye da su su karanto sai su gudu kuma abin nan malam karai ba wani abu ne ba tattaunawa ce kuma duk wanda ya saurari asalin wannan abun in ma turka turkar ta taso yanzu ne mutumin nan shi a babin ma uzuri malam Musa zai amsa yayanka ya zo ya program kuma duk makaranta ɗaya kun kai karatu ƙarƙashin baban ya ce cewa da malam abu Ɗaya ga kenan eh, Shatima gaske. ya yi program na ɗaya malam Musa ya bugo mai tambayoyi har yau alamin ya bashi bai karɓa ba an yi na biyu malam Musa bai tambayoyi bai amsa ba kai ka zo kai cikar baki ka ce kana kalubalanta dukkan yan izala ka jiwa musu kalmar jahilci malam ya zo ya ɗauki karatun ka ɗaya ya yi bayani ya nuna ga kuskuren ka ka gina hukuncin da hadisi ba kai kami ba ya ce yana buƙatar da gaugawa a kama malam a zo a zauna to ina maganar ma in ma akwai wanda ya kamata ya ce bai zama da wani malam musa ya kamata ya ce bai zama da shi to amma kuma alhamdulillah ya zama da suna tana da lai tare da bai amsa ba shi yanzu ya gudu ya tsere ya hadda uzuri ya hadda jumfin ɗin karatun ya fara yi malam musa cewa karatu yana buɗe layi malam kano yi kana karatu kana buɗe layi da zuka yi yanzu ka yi malam bashir na yi malam ahmad muhammad na yi <laughs> kuma alhamdulillah da zuka kuna hatta bidiyon da wallahi abun kunya a ce wai ala kamba tima a ce wai yaro ne ya zauna a bisa shafi ne ya karatu ya ɗauka kalmomi na yi wanda duk duniya ilimi ta yadda da cewa musuwa ta sa aka hore su domin amma ahmad muhammad ai ba yau yake duniya ya aka yi duk duk tun inda aka yi to ba a wanda ya taɓa jiya, an jiwa malam ahmad mahmud waɗannan kalmomin sai lokacin da ya ɗauko littafin jawar ma'an ya tisa gaba da ya ɗauko littafi na biyu ya ce zai yi zama musamman a kan littafin ma'ayin kwa rubuta idan ma'ayin kwa alheri ya rubuta babu shi babu ba mutum ba zai ji tsoro ba amma in kun sa a wani abu na kusakurai ciki kuma in yi karanta ya akwai abin da za a gyara a gyara sai ga shi kawai a zo a mutum kazafi wallahi malaman suna malam kana kamar da nake ce hankuri ka ya zama dole mu hankuri don mu ba wanda zai ɗauki irin usulubi da muka ɗauka na karantar da al'umma na ganin cewa tabbas sai al'umma sun gane suna kuma suna mai ido duk wani kare da zai hafshi duk wani kare da zai hafshi ya ci gaba da hafshi ne amma alhamdulillah duniya ta gane a hatta zaman lahiya duniya ta san suwa ke son zaman lahiya kuma yau Najeriya duk inda za ka gabas da yamma dama da hawan sunan turji in eh, ma ta bakin wani tsohon gwamnan Kano kwankwaso ya ce hatta shugaban tsaro a Najeriya bai kai sunan turji ba. Da kuma Kowa ya ga turji wace wace aƙida yake ciki izana yake ciki ko ɗari abuwa ya gani ya yi maulidi ya ci da sai izana zuwa maulidi musu zo ya rufe musu masallata ya ci sai zo maulidi ba wanda kai maulidi sai ɗan saboda haka alhamdulillah duniya ta gano suwa ɗan ɗan ta'adda suwa a masu gaskiya karatu ake buƙata mutum zai kare da hujja ba kare Allah ya saka muku da alheri Allah ya sa wani aiki a mizani Amin. Wanda ka dafa kuma Allah ya hankulin juriya da irin da mala Ali wa'insu magungunan ma waɗanda suka fi mu. Ai me shi farko in ka duba sai ka ga ah. waɗanda suka fi mu suka fi malaman mu suka fi malaman malaman malaman mu suka fi malaman malaman su ma suna ce musu. Sosai. Ɗan gidan. Eh ƙwarai ko. dan gidan Ahmad bin Ahmad. Eh, Imam Kwareko. Eh, aka shi wanda ya kake tawa yana sa wannan yaro, ba shi ya ce wa yaro. Wallahi ko shi Tijjani in ya dubi dan gidan dan gidan wato Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal ya wannan yaron nan ko shi bai yi tarbiyya wa Shehu Tijjani. Wallahi wallahi wala ba. to kaga irin wannan masu irin wannan zantuka ka san babu hankali a kansu ni irin wallahi kasa ko mutum ya yi magana sai ka duba waye shi ko kwanan baya na ga wani program din yana zaune yana program duniya na kallo ya ce duk lokacin da ka yi walki ka ga wani ya zo kusa gare ka ko da na siffar mata na siffa ko kyakkyawa ce wani annabi Wala wallahi in kana son bidiyo ina turo maka kuna a ah, ina da shi ni ma na ji wala ya ce, wala wallahi duk siffar da ka ga siffar da ya zo wala annabi ne to a yanzu irin wa'annan wallahi ban so na yi magana ba saboda idan ba magana karatu ba ce na rantse da zatin ah. Allah wallahi sun matallaye akwai wani daga cikin manyan ɗariƙa babba ne sosai wallahi wallahi mala ali muna magana da shi sai nake ah. masa irin zantuka irin na rashin tarbiyya da taɓa shakhsiya da fita daga da'ira na karatu da shiga wawanci sai nake saya masa na ce ya kamata wa sheikh a matsayinku na manya a ciki ku yi wa irin su wane magana in ka ji abubuwan da ya ah. faɗi a kan me shi wallahi sai ka ga ko kare ba ya shanshana ba kuma ya tabbatar da hakan ne sannan ya ce su ma sun san da haka to shi yasa irin wannan abun ma ni wallahi ma na da mun bashi eh haka kana ji karatun ne yawa karatun zami ta yi karatun ne yake eh, sawa shi zami ta yi da ka san wallahi kwanan baya ma da wani wanda ya tabbace zai hankuri ya zauna da shi ya gani ko zai isa ya hankali <laughs> Allah rubuta ya zai Abi abi shek. Allah ya saka malami malami Allah ya saka ni kai ne. Assalamu alaikum. Abi abi shek. Yawa abi bala Ali. Allah ya sa su gane. Assalamu alaikum. To, farko dai kafin na zo zuwa ga magana ta shi wannan mm, ta shi a na warware, wallahi jahilci ne, kuma jahili ne, wallahi ku yi haƙuri. Na zata da shi ɗaya ɗan ture ɗin ɗan ɗariƙar da ya kirawo zai tsaya akan iya dalilan da shi wancan ya kawo ne. ya kamata in haskaka shi wancan dalilan kaga farko shi karan kansa shehu tijjani da ake faɗi cewa man sabbana wa lam yatum mata kafiran wannan magana wato ƙara'in suna nuna cewa man sabbana wa lam yatum mata kafiran ba wai a'a wannan hukunci ne na dukkanin wani in dai aka ce wane jinin manzan Allah ne sassalama ya to har ƙarshe ba haka suka nuna ba cikin littattafan dalila wannan littafin Ratul kharida ne sharhi na Aliya Kutatun kharida Ratul kharida sharhi na Aliya Kutatun kharida farko dalili na ɗaya, akwai waɗanda suke jinin manzan Allah ne duniya ma ta tabbatar da haka amma duk cikin malamai babu wanda ya ce ai wanda ya zage su kaza eh abin da suke ɗaukowa ne irin hadisai akan sayyidina ali cewa babu mai sansa sai mumini babu mai kinsa sai munafiki to amma wannan na shehu tijjani wannan na shehu tijjani shi karan kansa sun ambace shi daga cikin karamar shehu tijjani ne wannan littafin addu'atul kharida ne sharhi na al-yaqutul kharida daidai juz'i na daya, shafi na 91 juz'i na ɗaya shafi na 91 daidai ƙarƙashin baitin wa man sabbana wa lam yatub mata kafiran dan ka gane ba wai a'a wani abu ne na hukuncin Allah hatta a baitin sai ya ce wa da minan nabiyyu zalika yaqazatan manzo Manzala ne ya lamunce masa haka shi shi da aka zo anan sai aka ce wa min karamatihi ashari kenan wa min karamatihi radiyallahu anhu wa anna annahu qala cewa shi ya faɗi wa min karamati aka ce yana daga karamar shehu tijjani wa min karamaci yana daga karamarsa dan ka gane wanda shi yake banta annahu qala cewa shi ya ce man sabbana wa shatamana duk wanda ya zage mu wa lam yatub min zalika bi an asarra ala zalika hatta mata wal iyad billah wa amma man sadara minhu zalika wa taba wa nadima فإن الله يتوب عليه قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وفي الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون kaga wannan kenan yace wa min karamati yana daga karama shi tijjani karama sa ce shi eh shi wannan abu shi aka kebancewa karamar karama-sani. Eh, karamar sa ne shine man sabbana can kuma dan ka gane in kana so ka ce ai mu sharifai to a wani faɗin cewa aka yi man sabbahu wanda ya zage shi shi ba wai man sabbana mu jikokin annabi ba ta mala ali ne da ya ce wato yanzu nan matsayin sheikh ibrahim inyas kenan da ya zo afa na ja'alul musulmi na kalmuji a wannan da ya zo faɗin allah maɗaukakin sarki afa na ja'alul ya salamu ka ga wannan ayar wannan ayar faɗin Allah madaukakin sarki afa naj'alul muslimina kal mujrimina haka Allah ya ce afa naj'alul muslimina kal mujrimin ce wai wato ina jin ba wannan ayar bane ku yi haƙuri aya ta ɗauke mu amma dai tabbas aya ce wacce take magana akan mujirimi da wannan to yanzu hukuncin shehu ibrahim kenan zai faɗi <laughs> wai ya zube wallahi sannan kuma cewa aka yi min karamati yasa ina ganin sannan kuma wannan kenan don haka shehu tijjani shi ya faɗi da ka zo ka karanto shi ya faɗi saboda su sharifai ne to wani karatu ne mai zaman kansa shi ma shi yasa muka ke ka karanto ba wai kawai saboda shi sharifi ba ne ai an faɗi shi sharifi sai ka gaya mana ta ƙaƙa shi ya zama sharifi ta ƙaƙa ya zama Allah ya sai mu ma tambaye ƙaƙa akai aka haife ka ta ƙaƙa ne ya zama kawai shi kenan sannan kuma shi shi kare ake gayawa kaga to amma tun da ka gudu ba matsala sai kuma shi wancan sadauki yace wai sibabul muslimi fusuqul wa qitaluhu wa iyazu billah wallahi wannan yana nuna jahilcin da wannan hadisin ya kai ya kafirta wanda ai ya zagi shehu tijjani man sabbana wai hatta ai musulmi ma ba kai ba ma musulmi kwaman nan zagin musulmi kafirci wai saboda manza salama ya ce sibabul muslimi fusukun zagin musulmi fasikanci ne Allah kuma ya ce inna Allah la yahdi qawmal fasiqina Allah baya shiryar mutane fasikai to idan mutum Allah bai shirye shi ba wa kenan ya bata kenan to wanda ai ya bata ba kafiri ba kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ta Allah babu kwakwalwa a cikin kanku ne dan Allah babu kwakwalwa mai tunani ta fara aunawa kafin a faɗi irin waɗannan ne suke janyo innal munafiqina fi darkil asfali minan nar suke cewa manzon Allah ya ce ayatul munafiki salas wallahi irin saboda akwai alfiskul asgar akwai alfiskul akbar yanzu da Allah madaukakin sarki yake faɗi game da iblisa gurin sujjada cikin suratul kafi Allah yace illa iblisa kana minal jinni fa fasaka an amr rabbih Allah ya illa iblisa sai dai iblis a can kuma suratul baqara fasajadu fasajada almala'ikatu kulluhum kazaka ko sai Allah ya ce illa iblisa sai Allah ne ya ce kana minal kafirina kana minal kafirina to anan kuma sai Allah ya ce illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa sai fasikanci to wannan fasikancin zaka hada shi da cewa sibabul muslimi sukun in dai ba saboda kawai kun shiga ilimi ta ƙarfi ba wannan shine al-fiskul asghar sibabul muslim kenan wancan kuma illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa wannan shine al-fiskul akbar wancan kafirci illa iblisa aba illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa fa kafara kenan wannan kuma sibabul muslim shine al-fiskul asghar karamin fasikanci ne wannan ɗalibin ilimi ne zai iya tantancewa akwai annifaqul i'tiqadi akwai annifaqul amali akwai alkufurul asgar akwai alkufurul akbar an gane wannan ɗalibin ilimi ne zai iya tantancewa an gane akwai alkufurul akbar akwai alkufurul asgar akwai annifaul asgar akwai annifaqul akbar ko ka ce akwai annifaqul i'tiqadi akwai annifaqul amal haka akwai alfiskul akbar akwai alfiskul asgar wannan duk ɗalibi ne zai amma wanda yake jahili sai ya haɗo ƙaramin fasikanci sai ya tura shi a babban kafirci sannan sai ya kafirta mutum yanzu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ba shi ne ayatul munafiki salasun ba iza haddasa kadhaba ba shi wannan shi ne annifaqul amali ƙarya musulmi ma yakan iya yi shi ne saba alkawari musulmi ma yakan iya yi shi ne cin amana musulmi ma yakan iya yi amma wancan innal munafiqina fi darkil asfali minan nari annifaqul i'tiqadi ne ba annifaqul amali bane kuma annifaqul akbar ne ba annifaqul asghar bane kamar yanda sibabul muslimi wannan alfisqul asghar ne wannan kuma illa iblisa kana min aljinni fa wannan alfisqul akbar ne shi wannan ɗalibin ilimi ne zai tantance amma jahili kwaba zai ringa yi kaga shi yasa wannan dalilan da ya kawo sannan kuma wai man adali waliyan faqad adantu bil bil harbi bayan ka ce zagi musulmi kafirci haka ka ce kafirci kuma wannan ma wai bacin ma kafircin shi wannan wai man adali waliyan faqad adantu bil harbi wallahi kuna faɗin wani dalili ma sai kai mutum kamar babu kwakwalwa a kansa Allah malokacin sarki ya shirye ku za mu ci gaba da ɗauka haka faɗin Allah man adali waliyan faɗa da adan tuhu bil harbi shi Allah madaukakin sarki ya faɗi yakin kafirci ne Allah ta yi faɗa da adan tuhu bil harbi umma ta kai ma shehu tijanin waliyin ne kenan Allah ba cewa yi zai mutu yana kafiri ba ta yi man adali waliyan faɗa da adan tuhu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyi na Allah ce ne masa shela ya fito mi yaƙi yaƙi Allah waye ya sanar shi ka ce a kafirci a mutu akan kafirci shine yaƙi da Allah ya zaka wa Allah ka shi ya gaya ma in ma ta kai waliyin ne kenan Allah lokacin sarki ya shirye ku ma wala ya cin ku yana bayyana tarikar tijjaniya ne ba mai iya kare ta a gaban wala da karatu babu shi kuma akwai bismillah sai ya bayyana assalamu alaikum ga Wa alaikum salam wa rahmatullah. <clears throat> Sheikh. Aka maka Allah, an yi lafiya. Ah, alhamdulillah Sheikh. Sheikh muna da Sunana Abubakar. Abubakar Muhammad mai lakabi da Ibn Kasir daga Maiduguri jihar Borno ne. Eh, Mala Abubakar Ibn Kasir muna jin ka. Eh, ina jin ka da mutanen ka. Wani lokacin wallahi suna magana sai ka ga amma magwagwala ma cikin kansu wallahi. Wallahi mutane. ina ina cikin yadda kake magana ne ma sai na tuna da ina jin karatun malam Habibu Ahmad Jibrin eh. sai wani yake mai tambaya ya ce malam wallahi wayannan mutanen in suna magana sai ga kamar giya. sai in ji malam Habibu ai to suna sha <laughs> ya ce ai Ibrahim ya ya rubuta cewa yana shan giya to ka gani ai wani abun da suke wallahi kawai Allah dai kyauta kawai Allah ya fama mana asiri Allah ya shirye su amma haka za mu ringa sa in suka faɗi dalilin sai mu zo mu warware a haka ne gaskiya a sa a nige a nige mana su malam muna nan muna saurara Allah ya shirye su kuma ba su da waɗanda za su zo a babu Allah babu ni fa ina ganin in dai ba zan iya kara abu ba ga wani yi kira yan uwa ku bari za mu ɗau kira ɗaya biyu sai in tashi gaskiya Allah ba yanda za in in kasa kara a kowai in ci gaba da yin zai yi ba ha zai yi ba assalamu alaikum wa alaikum na'am dan da wa muke magana kana magana da Zayyanu nan jihar Kebbi Najeriya malam Zayyanu barka da zuwa muna jin ka malam Zayyanu barka ne ya kokari ya himma mana na'am alhamdulillah muna jin ka to malam ni dai da Allah ina da dan tambaya kada Allah ya sa na sani ina jin ka to Allah wai yanzu idan mutum a matsayin shi na musulmi kaman magana zan yi akan izala da rika, ni a matsayina na musulmi kawai zan yi magana a kai ba alaikum magana eh eh da ka yi haƙuri ka tsaya akan topic da Allah saboda na ga magana taka a cikin abin da muka eh. karantu, san ba ka da ka ce eh to gaskiya ni ne tambaya ne da ni zuwa gare ka duk ina son karuwa eh, nake bukata daga ciki kawai ni tambaya na kai tsaye zuwa gare ka ne wato uwa tambayi ka bata cikin topic kenan ina jin ka to Ina na gaskiya amma a matsayi na musulmi ina bukatan wannan tambayan tana da muhimmanci gare ni saboda ta shafi a eh zan iya yi mara a ina jin ka ina jin ka yi eh. Allah ya sa na eh, a matsayina na musulmi da na da addinin musulunci na da la'ila ha'ila illallah hmm. dole ne suna na Rika ko ko sai na shiga izara musulunci na zai daidai. Gaskiya ne, shi ne eh, tambayar ka da kai? Bayana kenan, eh dole ne sai na shiga ɗarika ko sai na shiga izara idan har ina son musulunci na ya zama ya daidai. Ko ko ko da ban shiga ba zan iya tafiyar da inda na yarda da ta shiga musulunci da rukunai da sauransu da wasu abubuwa saboda na ga kowane bangare in na diba sai in gana an taɓa nan wannan an taɓa ni yana ɗore min kai kuma na ga musuluncin ga ana faɗin ƙwara ɗaya ne amma idan ina su malamai suna wani bayani sai ga kamar to kamar abin ya zama kamar idan ma baka wani matsayi ko wata wani wani kungiya zan ce komi kamar ma baka cika musulmi ba idan na ci kuma na wannan ni abun ya ɗore min kai sosai ba nan gaskiya ina so yi tambaya akan haka ina akwai ire-ire na wanda ke da bukatan jin wannan amsa shi yasa ne ƙoƙari na yi tambaya akan shi to amma ɗan wa assalamu alaikum ya kamata kafin ka eh. mu dan fahimci juna da kai gaskiya ne wala ita izala shigarta ake yi eh ba shigarta ake ba amma yana kiran da ahli sunna ko haka ba a kawai ta mai da nema ita izala shigarta ake eh ba shigarta eh to to amma amma idan har baka cikin ta idan baka cikin izala abu ne ni ina da abu ni na riga ma karama ne ma babu matsala dan uwa ka bani amsa bana so ne mu faɗa da abun kawai dai ba eh, ba wai shigar ta ake ba ko ganta ake yi ba amma dai amma idan ka cikin ta wasu suna kallon ka da wata manufa to ai yanzu kana cewa kana cewa wasu eh, ni yanzu eh. na zauna ne a matsayin dan izala kuma ni bana kallon ka yawwa shi ne bai eh, gaskiya ne na gaya ba akwai irin in ka ce ai wa'insu Ka ga tunda ai ba mu san kowaye ba a yanzu saura kuma zancen ɗariƙa eh ita ɗariƙa ana shigar ta ne eh ita ma a ƙa'idodin da ake kawowa a cikin ta wanda ake faɗa wanda idan mutum zai shiga zai ga dan wa kawai amsa shigar ta ake shine kawai ita ɗariƙa eh ana shiganta ita ma eh shi shiganta ake gaskiya ne yawwa ita izala kuma ka tabbata ba shiga ake ba eh haka ne to kaga kenan akwai bambanci kaga bai kamata ka haɗa mu da ɗariƙa ba eh, tunda mu ba mu sa ka'idodi mu ce in za ka shiga izala sai an yi kaza sai an yi kaza sannan kuma kana gaskiya ina ji malam sannan kuma abin cewa wane yana yin magana kan wane wane yana yin magana kan wane kai a matsayin ka wanda kake ɗan tsakiya baka izala baka ɗariƙa kai abin da ya kamata kai wa kanka adalci sai kai karatu na musulunci wanda ya faɗi gaskiya in ɗan izala ne ka karɓa ka ban masa izalarsa idan ɗan ka ne ka karɓa ka ban masa ɗariƙarsa kai kada ka ce wai a'a kaza ka bai ce yawa kawai ka da gaskiya take kuma ka yi ilimin addinin ka ka san me ilimin addini ba laifi a cikin kenan shi nake so in gani da ai a yanzu kana a yanzu eh. akwai wayanda ba sa cikin kungiyar Izara sunan su yan salafiya haka akwai wayanda su ba sa ba a ce musu yan salafiya cewa ake musu ahlus sunna haka eh amma mu aqida mu ɗaya da su oke kaga shi yasa Izara kungiya ce in ka ga dama ka shiga kungiya in ba ka ga dama ba ka shiga shi yasa ba ranar malam bane amma dalika kan shiga ake yawwa to ita izala ma da kungiya ce ita ma kenan misali ko amma a cikin ma da nake gani kamar izala su ma suna da bambanci a ciki kenan misali shek kenan eh mara shek bambanci a cikin addini kana ji dukkan wanda eh. yake karatu masu da addini kai ko yanzu kaddara yanzu ka buɗe ɗan wani abu ko na kamfani da kake yi ko ɗan abu ko tafiya ta addini dole ne a ce duk manufar ku sai ta zo ɗaya dole ne a da haka ina ganin wa na abubuwan ba wani abubuwa ba ne na wannan sai dai kawai ka duba wanda ya faɗi gaskiya ka karɓa gaskiya mana ina yi jin zafi yadda nake ganin cikin addinin nan namu ana kawo rikita a'a ba wai zancen wai jin zafi ba ne idan muka bari sai a ɓata addinin kuma kai yanzu assalamu alaikum kai yanzu baka san wanda suke cewa su musulmai bane suna cewa shehu ibrahim allah ne eh to gaskiya ni ko rana da dari kan kaga bai da wannan mutu ina da laifi ko rana bi dari amma bai da wannan kalma ba ina kai yanzu ka fito fili kai dan dari ne kenan ina maka magana ina ina dan ina ne kai kenan a ni ko ina yana doka malam ko ina yana doka ne. a dan dalika ne kai kenan mala idan ni dan dalika ne kai zai zan ga maka ni dan dalika ne amma magana mu ce kai ba dan dalika bane karantse da Allah dan sai da Allah ni masoyin yan izana ne ni masoyin dan dalika ne tunda ka ce rantsi da Allah ko ina na gaskiya doka ne kaga cewa ne ka rantse kai ba dan dariƙa bane ka ce kai wallahi kai ba dan dariƙa bane lahi ni masoyin yan dariƙa ne kuma wallahi assalamu alaikum sai an jima ka zo ka bata mutane lokaci assalamu alaikum lalle wayannan kuma wato kuna da ɗalibai masu fakewa ku fito ku kare ba sai kun yi ba da ba duk mai hankali kana ji ga abin da aka ce ya yi magana a kai aka ce ya rantse wallahi shi ba ɗan ɗariƙa ba ne Allah ba da sarki ya sa mu dace wallahi abin naku akwai ban takaici wato ba za ku iya karewa ba kuma ba za ku babbatan ba kuma ba za ku iya ni ka gana nan duk inda na kai ɗan izana ne ni kuma duk abin da kake da ja a kan izana, a shirye nake da nan amsa ko ko a ina kai wala ko a ofis ɗin prof ibrahim magarsi na yi itirafi ni dan izala ne tsoron me zan ji dalilai ne a hannu sai ku yi ba saje sai ku wannan in kun yi kira daga an cap sai ku gudu ko ku yi ba saje ku ce ai ku ba yan dariƙa bane gashi ana cewa ka ce kai wallahi kai ba ɗan dariƙa bane ni ɗaya ko da yake ba zan ce ma komai ba na san da lalatul alfas na fi ka wayo ɗalibin shari'a ne ni ga abin da nace ka ce ka tsaya kana tarara gefe <laughs> Allah mu roƙe sarki ya sa ce assalamu alaikum dan uwa ga wani yana kira <laughs> wallahi kuna abin da assalamu alaikum Assalamu alaikum dan waya gida muna jin ka Assalamu alaikum salamu alaikum. Eh malam. Ya gida. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wani ya yi yayi kira ina ganin yanzu zan tashi. Ba wai zuwa za Wallahi. Assalamu alaikum. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh insha kan wani barka da wani ya shek an lafiya ya gida ya ibada lafiya lawa abdullah aliyu suleiman ne daga zayar to barka da zuwa sheikh ya gida mara ali a lafiya lawa a lafiya lawa abdullahi aliyu suleiman Oke, Mala Abdullahi Aliyu Suleiman daga Jazair. Can garin su shi. Ai, zancen ku mai. <laughs> Ya yi shak, ya yi shak, Allah ka da alheri. Amin, amin, Allah shi Yesu su kuma. Amin, shak, ni tambaya ta daga cike waɗannan yan dariƙa da ni da mutanen na gaske al'amuran su ya yawa na rasa kan gane kawunan su. Na yi abin nasa akwai ban takaici, da akwai ban tausayi. yanzu yanzu na kana karatu a shehu tijjani a ce man sabbana falon ya ta kafiran to shi yanzu kamar in mutum zaki shehu tijjani tijjani ya me yake bai tuba ya zo shiga wata me zai me tijjani zai ji cikin cikin lamarin na? me yake in mutum ya shiga wata la ya abin nasu la ya abin nasu akwai duk ahalin suna ba za ka yi shi na wa'azi ta an zage shi ya yi amma ga tujjani babban malami amma wai har da ba in an ka zage shi ba su dan hutu ya ya mutum kakiri kuma ya san mutum kakiri dan mutane ne to me dalilin malami yana wata mutane su shiga wuta kai ma ka wallahi saboda Allah saboda Allah malakani malami mai wannan duniya ka biye da shi ana cewa in ma ba a bi shi ba mutane sai su zama 'yan wuta emira eh, na yan wuta emira eh, na kayan rai haba jama'a na wani wani aiki jama'a kuma da sunan musulunci yanzu kuma na ji wani ba Allah mana alkarin kana mishi tambaya shi dan izalayen eh, shi dan dariƙa ne yake cewa wallahi dan dariƙa ne to ni a kana da zuwa aqida ta ta ahli sunna yanzu duniya gani wallahi ko ci su babu wanda zo an ka tambaya izala na sai an ce da izala balle kuma na tin da ahli musulunci na ke abin nan dai akwai da kuma ba cikin lamari Eh ya san ya ce ɗan ɗarika ne zan sa shi a gaba. To malam to to ɗarika kira ba gaskiya ba ce. Eh shi ne san ba zai iya karewa ba. San ba ka gani ba sai dai su gudu. Amma ba sa rayawa a gana. Allah ya sauwake wannan gaskiya akida to Allah su dimu su da kyau. Kin ga mutum ya shigo shina ta taƙiya an da waɗance za ya ce ke kiya da yanzu a kasa ta ne yanzu ba sai na da Abdullahi. Aliyu da Suleiman in ce in buɗe baki in ce ni ahalu suna ne kwaɗan zara ne wani yani wani kuri na zan shiga in gaza haka. Allah ya sa mu dace Allah shi ne su. To ce raƙiya ta ke cikin kama bayyana kan kuma da sunan kai musulmi na to to ta ta nan baro, da mutum ya kusa ya zo inda babu musulunci an ka ce mai shi musulmi na cana da shi ba musulmi ke ba to da ba cikin musulmi ka ta kai musulmi ne. Allah ya kuwa. Allah shi ne su shaidu. Allah Allah saka alkhairi sai da sa. Amin amin Allah saka muku da alkhairi malam. Ga wani dan uwa yana kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh shi shek, ba magana. alaikum salam na muna jin ka bana muna lafiya alhamdulillah lafiya karau ya karatu kuma la alhamdulillah to masha Allah malam muna godiya sosai wa da karatuttukan gada muke samu muna godiya sosai Allah ubangiji ya saka da alkhairi amin amin amin Allah ya hmm, wallahi malam irin waɗannan kama yaran nan da suke kira gaskiya da kun bar ɗauka kira saboda kawai ba ta muku lokaci na suke yi amma nan kola wanda ya kira yanzu wanda yake cewa shi ba cikin izala yake ba a ya ce yana izala kuma yana da riga <laughs> wallahi saboda wannan ba ta muku lokaci ne kawai suke sai a hankali ko yana cewa wai ina zai kama ai ya kamata ma ya eh, shi da kanshi ya fahimtar ma kanshi ba sai an wai tantance mishi ba kai kana musulmi kuma ka yarda wani ya wani ya rinka cewa ga wani Allah kuma kai ka san ba shi ba ne ka ce haka na bukata a tantance maka Allah ba bai zargi za mu dace ce eh, akwai ya rabe wai mutum sai ce yana, wai mutum sai ce wai wai shi ya kasa gane inda zai yi dama yan kawai bai da ilimi tsakani da Allah duk mai ilimi mutum bai zo ya ba kan shi matsayin Allah ka ce wai kuma kana tare da shi a matsayin ka na mutum tsakani da Allah ai magana gaskiya Alo? Assalamu alaikum Sheikh. San mu zai Allah ya ubangiji ya taimaka insha Allah muna ta bibiye da kuma na Allah. Allah ya saka da. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dan wadawa muke magana. Ah, malam kan waya da Muhammad. Malam Muhammad muna jinka. yawa eh, na kira ne malam eh, kamar yadda nake so ko shi da man dinga yi na maka fatan alkai da kuma da cewa wannan abu da kake yi Allah ubangiji baka mizanin karanin gojama wannan mutane Allah ya baka hakurin juyewa da ci gaba da wannan hidima da kake wa addini Allah kuma ya ci kan magabatanka ya kuma kare ka da duniyar lahira Amin, amin. Kai ma Allah ya yi ma haka, Malam Muhammad. Na gode wallahi, na ji daɗi sosai. Allah ya ma. Allah Allah ubangi ya ji kuma ga mata kuma. Amin, amin. Allah ya karɓa mana. Allah ya sa mu dan shi. Allah ya azurta mu da ikhlasi. Allah ya yi mana haka dan so yadda muke manzo Allah. Assalamu alaikum. Dan uwa ba ni da magana da kai. In ma kana kira, kama dai ni kira. Ni na gama da kai. da ni na tambaye ka ka ba da amsa kawai ka tsaya kama kama to in dau to in ce ma me tambaya kawai ne ma ka ba da amsa ka yi ba da amsa kuma kana kira na assalamu alaikum wa alaikum assalam dan wadawa muke magana ana magana da Muhammadu Basiru Malam Muhammadu Basiru muna jinka Malam Muhammadu Basiru muna jinka barka barka da aiki yawa barka malam ai irin wanda suke kira suna cewa ba sa can ba sa can <laughs> dan da ka ƙarya yake Je ma gu ƙarya ma masu fakewa da kowa, su yan neman sulhu da su ba sa san ya buza halo yan asasanta sasanta su ba sa son a kan musulmi wai san baka ji abin da wai yace ba mm. wai na ce masa kai yanzu da Allah ba ka ji an ce shehu Ibrahim Allah ba ne wai sai yake so ya ba da kariya ta wannan to ai kuma idan eh. dariƙa ban sanan ai na gano cewa to wannan ɗan dariƙa ne ya ba basa da saboda suna tsoron su bayyana eh, ko su suwaye a gaban mu Amala duk wanda ya kira ya fara cewa shi yana so ne kan musulmi su haɗu. Ƙarya yake ɗan dariƙa ne. to akwai wata addu'a a ƙasa dunkulewa yi ya buye amma mu kan muna nan muna saurare kuma muna jin daɗi ana fito mana da abubuwan da ba mu sani ba domin ana an lullube kura ne da fata akuya a goye domin a kar a ba a bari a gane to irin waɗannan karatuttuka su suke sa mutane su fahimci abubuwa na gaskiya da ake kai ya gane ya gane wanda kuma ya halaka to shi ya halakar da kansa ga hujjoji nan iri iri Allah ku Allah shi ne su fat ina ganin zan tashi bacci nake assalamu alaikum wa alaikum assalam dan da muke magana Shekara kana magana da Habu Sare daga nan Fatakon. Barka da zuwa. Yawwa, Sheik. Um, alhamdulillah Sheikh. Muna gaisuwa da fata Allah sa da albarka. Amin amin amin Allah ya karba mana Allah ya sa mu dai shi. Allah ya shehu wallahi shehu duk inda baka tsammanin sako yana zuwa alhamdulillah muna godiya. A gaskiya Kuma muna gaskiya muna karuwa sannan kuma maganan da nake son ya kai shine um, lalle maganan da Aliyu ya faɗa Sokoto gaskiya ne yake cewa waɗannan mutanen da suke eh, ainihin taba sosiyan malamanmu ke cewa to gaskiya daga baya su za su fara amma magan da kai ya kyau kake cewa ai duk lokaci kudi yadda aka tara duwar wasu komi yawan su idan aka ce karnuka na haushi za a jefa to sai sun kare to yawa to wannan abu gaskiya isbilillahi mu da muke ake idan muna fahimta da haka nan wanda wadda masu waɗanta ba nan su ake yi ba ba dan su ake yi don muna fahimta alhamdulillah idan haka nan wanda ya ga dama in aka faɗi gaskiya ya imani ta dan kashi wanda kuma baya son gaskiya shi kenan danka dama ana yin idan al'umma bayan ka aisha da eh, jafa ya faɗa cewa bayan da za a yi ka hana mutum hujjoji duk inda da hujja take ka tambaye shi ka saba ka hujja dole ba wanda zai sai zage zage don ba ka kyale shi zage zage ba a ke so yayi gaskiya ne ai mai gaskiya ko yaushe duk lokacin ai gashi yanzu ka dai kana karatu duk duniya tana kallon ka da kai da shaga waye wannan na Maiduguri Ahmed ku ce idan mutum ya zo ya karanta mutum zai zo da abu a baki ya ce ya yi kaza da sai ku ci to ya karanta wurin kuma ya kasa karantawa karanta shi kenan abin da ake bukata kenan ka kasa karantawa to alhamdulillah wallahi malam muna jin da Allah shi ne su alkhair Allah ya saka alkhair malam Allah ya ina ganin rubuta akwai uwa masu kira biya ya biya saboda na da zan je kwanta karatu da zan yi zan yi kwanta akwai uwa da suke kira amma Allah ku ya Sheikh assalamu alaikum Sheikh assalamu alaikum ifatan alkhairi Wa alaikum salam. Ni fata alkhairi shi kawai sai da safe. Kana magana da Adamu Dangoci. To mala Adamu Dangoci Allah ya saka da alkhairi. Allah ina maka fata alkhairi ina saka domin Allah. To Allah kai ma ya so ka mala Adamu Dangoci. Assalamu alaikum rahmatullah. Sheikh i fata alkhairi kawai zan tashi. A Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh i fatan alkhairi kawai na gaji tashi zai yi. afuwan to shakka ina maka fata na alkhairi amma ina neman alfarma da Allah tura min lambar wayar malam Ali da yake wasa saboda in ga dan samun karatu nan dan wancan littafin ma da aka gaba ba yanzu sauran karatu da wannan kuma an ji halka ta hudu to ba mu da ko daya okay to ba mu matsala insha Allah zan tura ma shi assalamu alaikum Eh, Malam Ubaidullahi Buzu, eh, sauri ka yi fatan alkhairi zan tashi. gaskiya ne wannan na ga ana cire tashi Allah ya saka muku da alkhairi amin amin kuma su wallahi ban bushe da musu addu'a muna son su wallahi fatan mu ne wallahi ba da sai sako da su san gaskiya kawai dai suna tsoron manyan shi wannan ne su, kawai Allah ya shirye su Allah Allah gaskiya da zama abin da za su iya bayyana ko da ta wani hali ko za su kaddara kowa Allah ya kare mana kuma na kare mana mutuncin ku ya kara ba ku hakuri da juriya da yin wannan kokari. Amin. Allah ya saka mu. Assalamu alaikum. Shi idan muka dakata jama'a suna kira suna kira. Wallahi ba zai za mu kwana ne a nan da haka a nan za mu tsaya. Wato nan yau abin da muka karanta shi ne da akwai abubuwa cikin karatuttukan da yawa. Shehu Ibrahim, ƙarshen mu gurin cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntu ya zo a cikin littafin da na karanto cikin jawahirun rasa'i yana faɗin cewa washabu washabu himmata shekhi ya ce ku zamanto ku abokanci ku lazimci himma shehi yace saboda ana samun abin nufi yace wa huwa ma'akum haisu a akhatartumuhu bi qulubikum wa dhalika sirrun kabir kaga matsayin Allah ne wa huwa ma'akum ya dauka ya ba shehu tijjani ba mu samu wani ɗan dariƙa da ya isa ya fito ya ce kaza kaza ba har yanzu babu sannan kuma sai na man sabbana shi ma har muka tashi ba mu samu wanda ya zo ya kare ba mu samu wanda ya zo ya kare ba shi abar sadauki da ya tashi ya yi kwaba don yana so ya ce koma musulmi yana da wannan sai aka samu wani ya hauro ta taga ya gudu shi ba wai ai saboda shi jikan annabi ne amma an ce na shehu tijjani ce saboda shi jikan annabi ne shi yasa wanda ya same shi kaza sai kuma gashi an lissafa shi ne daga cikin karamomin shehu tijjani hatta karkashin ƙarƙashin shirin baiti sannan kuma muƙaddara saboda shi jikan annabi shi shi kaɗai ne cikin waliyan jikan annabi kenan me yasa wayancan ba a gaya musu ba sai shi shi kaɗai in ma muƙaddara shi jikan annabi ne saboda jikokin annabi kaza wa ya bashi ina ta yaya za ka tabbatar da shi jikan annabi ko da an yarda da wancan ma hukunci karatu ne mai faɗi tarko ne ɗaya bayan ɗaya in ka tsallake ɗaya ba za ka tsallake ba ina ganin shi ya sa ma ya gudu eh, in ka tsallake ɗaya ɗayan ba za ka tsallake ba shi ya sa ma ya gudu sannan muka karanto cewa wai Allah ya kora mutane halaka ba yanda za a ce Allah ya kora mutane halaka nan ma ba wanda ya ba mu amsa duk kun gudu haka za mu ci gaba da tona muku asiri wallahi ba za mu bari ku halaka ba wallahi kada wani ya ɗauka ci in ya da da batansa za mu shiru wallahi ba za mu bari ku halaka ba karkari kuma mu yi da awano faɗakar abin da za mu iya kenan yawwa in Allah ya yi nufin ka sai Allah ya shirye ka in kuma kaki ka ci gaba da bata haka mutu a kai nan kuma dai ranar alkiyama mun kafa ma hujja ba za ka ce babu malamai babu ɗalibai masu wa'azi ba kawai kai ka so ka ɓata ka ɓata da haka wannan har da Allah mun Allah ya sa mu dace subhanakallahumma rabbana wa bihamdika insha Allah illa ta nastaghfiruka wa da ilayk assalamu